إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير دوتن ذو الحجة جرم منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إيدة تجيه ودار بين دبيه daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin zargin sunayensa kamar da yadda aka sani muna karanta wannan risala fakiyatul majalis wanda kuma a cikinta muka tarar da wata gaba da muke ganin ya kamata mu ɗan fada da ta tara fadi shine muhasabatul nafs yadda mutum zai shi muhasaba wanda bayani ya gabatar gwargwadon hali a ciki kuma za mu dora daga inda muka tsaya ya mun yi magana kan cewa lalle mutum ya lura da cewa lumfashin nan nashi ba wata kaddara ba ce mai tsada sai wanda ya rika ita ta inda ya kamata wato duk lumfashin da ya wuce mutum ya lumfashi guda ɗaya ya fita to fa'idar ta kawai ta mora a ciki in ya wuce ya wuce a banza haka shekarun mutum idan shekarun nan suka tafi suka ƙare mutum bai so miya ciki ba sun tafi a banza sittuna aw saba'un da mutum zai yi idan bai yi komai ciki ba suka kare sun tafi a banza to yau nadama da mutum zai yi nadama akan abin da zai yi ya dawo to da an yi nadama akan abin da ya sulle in yi nadama ya dawo da da sauki sauki a nan duniya mutum zai asara kuɗi ko nawa ne idan Allah ya ga dama sai mai da masa da mafificin wannan ma wannan asarar da yi in cutarsa akai in zaluntarsa akai nan muka karanta in ba ku manta ba daga cikin tabi'ai wani mutum abokansa suka cuce shi ɗan kasuwa ne aka tafi kasuwanci abokansa suka yaudare ya asara dukiyarsa gaba ɗaya koma babu matar shi ya dawo ya gaba yadda zai da ita ya koma ya ce mata baiwa Allah in furta kalmar saki in faɗi maki abu ne wanda ban yi daidai ba saboda zaman da suka yi ya ce amma ki je ki ce ma danginki yayanki na shiga cikin wani hali hali na ya canza kake ce kuɗi ne na rasa ce hali ne hali na ne ya canza domin yau mutane suna girmama mutum ko baya da hali inda yana da kuɗi ko bai da halin kirki ba kama gane halin sai dai wata gina da ya rasa kuɗin amma mai wadata ko ba daidai yake ba mutane sukan goya masa baya sukan yabe shi sukan girmama shi sukan darajanta shi har yakan zo wuri su tashi su ba shi wuri ya zauna saboda wannan abin da yake da shi amma ba dole bane a ce mutumin kirki ne su ma mutane sun sani da wannan kudin zai kare da sun nuna mai ko shi ne da ya gane ran haka ne ko saboda haka ita kuma matan nan ta ga cewa ba ta iya zuwa wurin iyayenta ta ce sun rabu da mijin nan saboda yadda suka zauna ko kawai ta nufi wajen khalifa a wannan lokacin mun sha yin maganin sai sa ba sai ta ci lokaci ba kawai a gane ta ta wurin khalifa ta shiga ta ce a ce ma khalifa yar uwar ta ce ta zo wurin da shi ko khalifa ya tuna shi bai da yar uwa bai san ba kuwa ta matsa aka ce khalifa bai da yawa ta ce yar uwar ta ta je ta ga masa yar uwar ta ce ta zo wurin shi ce a bata ta shigo sau da ka da ta zo kuwa ya tarbe ta da murna da fara'a da komi ya ce bai wa Allah ke yar ta ce ta wani bangare ta wajen baba ko ta wajen mama ta ce ni yar uwarka ce ta asali ta wajen annabi adam ta ce gaskiya ne ta ce wannan zumunta ce wadda an daɗe da yanke ta ta yi nisa amma yau ni ne farkon wanda zan sadar da wannan zumuncin da ya sa kika zo dalilin wannan ni ke tafe da ke ta ce ayu halamir na san cewa watakila ku talauci kukan ji sa ne kawai kukan ji alaman ba kusan zafin rashi ba ba kusan zafin babu ba ta ce to yau babu ta kai har ni da mijina mun tsaya a kofar saki ana maganar saki yau saboda babu Ya saboda kai shi yasa na zuhurinka ku sadar da zumunci ku ba da abin da ke hannunku wanda kun san wata ran zai kare abin da ke hannun Allah shi ko baya karewa to ku bayar dan wannan ranar da za a rika kururuwa ana kuka a lokacin da abin hannun kowa ya kare shi ko Allah abin hannun shi bai karewa sai ta aidul kalma ya hamdulillah maimaita ba abin da kika faɗi ta maimaita ya ƙara cewa maimaita ta ƙara maimaita sau uku ya ƙara cewa maimaita ta ce ba zan iya maimaitawa ba ta ce saboda na san ka fahimci abin da nake nufi ni ko ban taɓa tsayawa gaban wani ba na roƙai wani abu in ba Allah ba don haka ina jin kunya in kai ƙara Allah so uku ko fiye da uku na faɗi na farko na ƙara faɗi na ƙara faɗi ta ce ban taɓa tsayawa gaban wani ba na ga muku jini da ta fito kuma ƙarƙashin da ta tafi ta ce tun da take ba ta taɓa tsayawa gaban wani dai kuka ba ta ce tana neman wani abu yau har ta tsaya gaban su so uku ta san ya gane da haka ba ta je maimaita wannan kalmar tana jin kunya Allah sai ce to ni kuma na sani na gane amma daɗin kalman da kike faɗi wannan maganar da kike da suke tunatar da mu nan in ta kare can kalmar ce ta shiga jikina da ke jin daɗin ki maimaita ta don in ƙara jin wannan wa'azin ce wallahi da kin maimaita kalmar nan so dubu ni kuma da kowace sai na baki dinari dubu a kanta saboda haka yanzu kin maimaita so uku ya ce to na farkon nan da kika faɗi na baki rakuma goma na ba ki bayi goma masu waɗannan abin nan sannan kuma ta biyu da kika maimaita ya ce zan ba ki awaki da tumaki fiye da yadda za ki iya kirga su za ki iya kirga su zan ki iya inda ba ki iya kirgawa sannan kuma kuɗi sai na ba ki sama da abin da kike so zan ba ki zinariya saboda waɗannan kalmomin zan ba ki zinariya sama da abin da kike tunani ba haka aka yi takwaza ta koma wurin mijin an rasa kuma an samu to wannan yanzu kun ga an samu wasu to kwana ɗaya ka zai dawo jiya za ta dawo akwai wurin wanda za su je dawo masu da jiya shi ne kan ku tafi ku bi labarin ku bi me yasa na kawo labarin shi nike so cewa na yi komi zai iya sun nema in kuɗi ne ka samu makofinsu ko abin da ya fi su amma jiya ba wurin wanda za mu je yanzu yau mai jin wannan gajiya ba je juma'a ba ce asabar ko to yanzu ina za mu je a dawo da asabar ta maimaitu abin da ya sulle mana je ba mu yi ba wurin wa za mu a dawo da shi ya yi ya maimaitu an ɗan gane to haka shekarunka haka shekaruna in suka wuce ka bari wata ta wuce ta wuce kenan har abada ya ke yau mai ke yanzu yau sauran kwana kusan sati biyu kenan ko ko sati mu ce sha biyar tun da yau sha biyar mukaddara ma zai cika talatin kaga idan mutum ya bari aka rufe littafin nan rana aka ce maka yau talatin ga wata gobe ɗaya ga muharram an kulle littafin nan da aka yi cikin shekara ba za ta harafu da shi da haraba da don kiyara duk abin da ka bari aka kulle shi a cikin littafin nan ka shiga uku idan ka san na sani ka sani kin sani akwai matsaloli to mai ta tuba sun yanzu kada a rufe littafin nan ba mu tuba ba shine amfanin wannan muhasaba mu karanta mu gane littafin ya zo daidai karshen shekara ka tsaya ka kalla ni na fi kowa sanin kaina kai ka fi kowa sanin kanka ke ma ka fi kowa sanin kai kowa ya matansa muhasaba ya auna ya gani in akwai matsaloli wallahi mu warware ka ta kulle littafin nan a kulle ranar kiyama za buɗe abin da ke ciki kau in ba daidai ba ne tun ya shiga uku kudi ba wancan da yake magana laita shababa ya hudu yau man ya yi kuka ya ce ina ma da kuruciya za ta dawo wata rana fa ukhbiruhu bima fa'ala al saboda in ba ta labarin abin da na gane bayan na yi hurhura kowa na iya tuna da ayyamu siba lokacin da kake karami ba ruwanka da me ake yi me za a yi a gidanku me ka sani me za a yi ba abin da ka sani banda ka shigo kawai ka ce ina kurata ko ina abin wani in ka shigo kafin ma kai magana ce ga naka yanzu ba da ka tuna da ayyamu siba wannan kwanakin da suka wuce wasu ma in suka tuna wanda suka yi dalilin ruwan su duniyan yau ba kowa kuma za ka tuna ai ba wanda bai tunowa da ma komin girmansa da kake gani ka ga mutum babba ka rika tunanin wai shi ma ko yana da baya damuwa a wurin iyayensa inda suna nan da har yanzu ba yaro bane shi kowa in ya tuna da waɗanda suke dalilin ruwansa duniya yau ba su nan sai sai sai dai da wuri tunda shi ma ya san kamar jirgi ne ko mota an shiga aka ce to kwashi waɗannan ki kai ki juye kwashi waɗannan ki kai ki juye mu ma muna nan kan layi ne motar wata rana ki dawo ta kwashe mu kawai a gata to saboda aka gaga sai ka in ka so an ayyama sira masu adab da kullum suke magana in ka ji mawaki yayi kuka yayi kuka abu biyu ke tuna mai yayi kuka sosai ko dai ya tuna da sadda yake yaro ko ya tuna da inda suka zauna suka ba wurin kufan su kufan wurin da suka taba zama to ai tuno kufan iyayen ke sa a tuna kufan dan in ya tuno inda suka taba zauna sai ya tuna da wanda suka zauna wurin shi ne iyayen su da suka zauna kufan wurin su inda suka taba zama sai aka fito yayi kuka to ba zai dawo ba abadan an riga an wuce shi abadan kuruciya ba za ta ƙara dawowa ba abadan in za a yi wani abu a yi amma kuruciya ta dawo abadan idan ka gane wannan ran naka haka take summa yuwazzif laha wal alwaba'i daga nan sai mutum ya tsara mata aikata aikatan da za ta rika yi dan ran nan rai ita wata irin halitta ce mai taurin kai garara kamar yadda ya magana to yanzu in ka gano haka tsara mata aiki in ka batta haka nan to sai ta jawo ma matsala ba ta zama a banza in kai baka sa ta ba ita sai ta ja ka kawai wani wuri ba ta zama haka to tsara mata aikace aikacen da za ta yi koyaushe kada a riƙa ma magana kullum ka riƙa cewa mai kake da shi gobe ka ce baka da komi kin yin komin kai amma akwai komi da yawa da ka ga dama da ka ba wanda bai da abin yi sai dai yi kamar yadda wani lokacin ya zaku ina na ce ba wanda bai da dama sai dai bai ga dama ba kowa na da dama saboda abin da zai nuna ma ka bari damar ran da mutum ya ga damar da zai samu kuɗi ka ga yadda yake ɗaukar abin da mahimmanci in ya ga zai wani abu can ya samu kuɗi zai ce maka bai da dama ga yaman ka ce man akwai wanda ka taɓa kira ka ce mai ga ka a wani wuri ya zo ya aishi kuɗi ya ce ma bai da dama ka iya lissafa shan rayuwa alajayi ba ka taba cewa yau ga wani ka ce mai zo kana ina gani a wuri ka kaza zo ka an shi kuɗi ya ce ma bai da daman zuwa to haka in ka ji mutum na ta bai da dama ganin dama ce bai ba amma akwai dama da yawa to mai hankali shine zai tsaya kalli wannan daman ya kowace dama da yake da ita in ta awa ɗaya ce me zai yi cikin awa ɗaya har ta minti ɗaya dama ce akwai abin da za a yi ciki dan cikin minti ɗaya ka ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar mun sakon hudu kowane ɗaya sakon daya sai dai lumfashi daidai fadin su to ba dama ba ce wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kalmomin nan guda hudu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ya ce in faɗe su sau ɗaya a rana sun fi man duk duniya da abin da ke cikin duniya cikin sakan hudu ka faɗi abin da duk ya fi duniya da abin da ke cikin duniya sannan mutum ce bai da dama kuma in ka riga ka shekara sittin an yanke ma uzuri babu wani annabi sallallahu alaihi wasallam ne magana nan abu hurairah to hadisin ne? duk mutumin da ya shekara sittin Allah ya yanke mai uzuri ba wani abu da zai je faɗi a lahira da bai yi ba yake bai samu dama ba a qur'ani ma magana yi waɗanda suke cewa abun nan ne a ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir sun je sun ga wuta sun ga masifa sun ga azaba a lahira shi Allah ba mu gane ba yanzu mun gane da za a dawo da mu duniya da mun gyara ta awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an nabi fadhuku wa ma lil-zalimin min nasir haka za a faɗi ba uzuri ku duba cikin littafin da muka karanta a tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah din da furfura ta fara fito ma ta yi ma babban wa'azi ko ka ji wa'azin ko kada ka ji aka ce wancan da hurhura ta hudo mai guda ɗaya ganta sai yi cire ta ya yar da ya cire ta yar aka ce sai sai sauti ya ɗauko ta ce da ka ta ba na bai wasa ta ɗauki hurhurar ta rike ta yi shuru ta yi kasake a kunnen ta haka ya ce menene ita bai wa mai masa kwalliya ce fa mai sa kaya mai sa da ta ga kawai ya kalli madubi ya ga hurhura kawai da ta yi tsige ta yar sai ta ɗau hurhuran ta sa a kunnen ta sai shuru sai haka ya ce me kike saurare ta ce jawabin hurhura ce hurhura tana jawabi ne ta neman wa'azi ne ina saurare ya ce yana so ya ji ta ce ina jin tsoronka ya ce a kake ji komi in dai abin da kika faɗa akwai hikima ciki ni kuma na yi maki alkawarin ba abin da za a yi maki wanda ba daidai ba ta ce to hurhura ta kan yi jawabi ne dura nan da ta kullo aka tsige ta sai ka gaya ma yaran ta ta ce dama haka ake mana da bun kullo sosai aka tsige mu bayan mu ko gargadi ne muke mutum duk wanda ya ga wa a muka je mai masa mu gane an samu canji babba a cikin zangon tafiya saboda haka yanzu ne lokacin da za a yi aiki tukuru amma in an gan mu sai a tsige mu to in aka tsige mu sai in gaya wa ƴaƴana in ce da an tsige ni ku yo gayya ku fito in zai ji wa'azin ya ji wa'azin sosai ba ka tsige furfura ɗaya ɗaya ta fito wada ka gani da ƴaƴanta za su tace ƴaƴana na nan dama na gaya musu duk wanda ya ganni tashin farko tsige ne yake da an tsige ni ku fito ku yo da bibi ku bullo ta ce haka take jawabi saboda haka ana cewa ayyuhal maghruru ya kai wanda ka shiga cikin rudu da je kai aiki yanzu lokacin aiki ne shekara arba'in na farko mala'ika ya tunatar da kai in ka kai hamsin mala'ika ya tunatar da kai da ka kai sittin shi ma yi ma ce to yanzu kam tun da ka ji an zo ɗaukar rai ka kai mamaki lokacin girbi ya yi saboda ka an zo sai ce wannan jawabin na farko a rubuta shi da ruwan zinariya a ajiye mai yan baya wannan baiwa kin faɗi magana gaskiya wannan jawabi a rubuta shi da ruwan zinariya kakka je wani wuri ka faɗi na faɗi littafin zai ma ina ka samu a tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhira na imamul wannan qurtubi al-ghurnadi shi al-dimashqi in ka diba yana na sai dai fa babin ne yanzu zai dai ka je can ka samu fihirar kai ka duba to ma an gama aiki din na ga mutum littafi ba sai ka kwana kana neman wurin ma ka kaje ka baɗi wani wuri su koro ka kaba kuma ka tada ce ba san kama ba balle a ta wa littafi ta huta shi ne wannan jawabin babban jawabi ne ta yi magana cikin mawakafin imaniya muka karanta cewa wani shi sarki ne ba Ranar ya zauna ya duba ya ga yau shekara ta fiske yace shekara ta fiske la haula wala quwwata illa billah to me nayi 60 sun kare Idan na tije 60 ya ce 60 malam da ya bari masu gadin nan na gadi kawai sai zai zura igiya ta baya gudu daga gidan gwamnati a wancan lokacin ya tsere da ya tsere ya kai daji ya boye wani wuri ya kamu masu aiki na hannu suna bulo suna wannan sai ya fito ya shi ma ya aiki in ya samu kuɗin da zai ci abinci na ranar ya daina aiki ya gama sai koma ya sarauta shi kuma masu aiki suka kalli jikin shi suka ga yanayin jikin shi kai wannan ba lebura ba ne wannan da wannan akwai abin nan ga kuma bauta suna gani yana ta wata irin ibada da su ba su iya ta, kuma da ya samu kudin ranar nan ya bari sai suka ba sarkin su labari to ga wani mutum sun gani da ban mamaki shi dai ga sa ga yadda yake bauta yace ku ce ina neman shi aka zo aka gaya mai yace baya zuwa wurin kowa yanzu shi inda ya taho tafiya yanzu baya zuwa wurin kowa shi yanzu fita abin da ya fito da shi yanzu abin da zai kai shi wurin Allah baya neman komai wurin wani dan adam haka ba zai je wurin wani ba da sarki ji magana ne shi ya kamata ya zo ya ga wannan mutuna wannan akwai magana tare da shi sai ya zo da ya zo ya gan shi ga alaman ga sarki nan ya zama sai ya buga da gudu ya cikin daji shi kuma ya ce da wa aka haɗa su bari sai ya bi shi shi ma ya kure mai gudu tunda shi yana kan abin hawa shi yana ƙasa ya bi shi suka kai cikin daji sai ya tsaya ya zo ya same shi ya ce mashi labarin ka nake so kaji kaji ya ce to labari na shi ne ni sarki ne amma na shekara sittin na ga shekara sittin yanzu saura nawa kuma mai laifi da haka ne ma kaina muhasaba na auna na gaba ne da komi yanzu ne ya kamata in yadda komi in koma wurin mai komi kaji ya ce na ga ya kamata in yadda komi ba ni da komi ya kamata in yadda komi in koma wurin mai komi hausa ce na yi ya ce to an haka ne ne haka nake to mu ruga tare ni ma na kai sittin mu ruga sai suka ruga suka cikin daji suka bace wa mutanensu mai littafin ya ce waɗannan mutanen da suka tafi suka yi tabauta Allah suna abokai suna tabauta Allah da Allah ya ga dama sai kashe su rana ɗaya muka yi masu kabari wuri ɗaya ya ce ba don gudun fitina ba ma da na gaya maku inda kabarinsu yake yanzu a cikin misra sai dai ana tsoro don waɗannan yana da alaman waliyan Allah ne kada mutane su zo don kabarinsu yin wani amma na sun gaya maku inda kabarinsu ke karanta na cikin mawaƙi maniya. da dr ahmad farid to kaga ashe muhasaba wani abu ne babba wanda in kana so ka gane abun nan din nan ran nan naka rai wata abun nan ne jama'a tana da kangararra ce kamar kangararrar dabba take in ba murkushe ta kai ba ka ba ta ayyuka kada sa ta abu ba za ta bi ka ba za ta bi sai dai kai ka bi ta in ko ka bi ta to hawa za ta da kayi hawa kuwa innal hawana min al hawa kulli basmuhu fa idha hawaita faqad laqita hawanan ya ce hawa asalinta daga hawa ne hawa son rai asali daga hawa ne daga wulakanta ne sai aka cire nunun din wani wurin suka ce wai nunul hawanu Masuruka? sace mata nunun din akai wai amma asali daga hawa ne sai aka zo hawa sai aka sace mata nunun dinta ana neman ɗiyar ta kawai bai dugo sai aka waye gari an mata an mata sa mata ba har kula illa aka ga kawai ba ta nan ita abun nan masu an share mata an sace mata da amma asali tana da diyarta nunun sunan diyarta ta ka sace mata diya tana hawan sai ta koma hawa yace to fa ira hawaita diyayen da kai sa rai ka je sa rai to nunun din nan ka dawo ka farauto nunun da fita da to ka gamu da wulakanci to daga nan nunin sai ta dawo nunin din an sace ta da saboda nauyi saboda ka aji wahala wajen faɗi ba shi kenan matosar da ka zo ka yi son rai to hawan hawan ka gamu da wulakanta thumma yuwazzifu lahal wadha'if dan haka daga nan sai mutum ya tsara ma kansa aikace aikace wa yadha'u laha barnamij amali al-yawmi wal mutum ya sa mata time table barnamij shine ka sa tsari kamar schedule kebul kuke sai masa ka sanya waɗannan abun kowane ga abin da za ka yi kowane ga abin da za ka yi kowane ga abin da za ka yi fa kolo laha ko littafin can da muka karanta in ba ku manta ba a tarbiya ala manhaji ahli sunna wal jama'a a karshen littafin bayan yayi nishatul masjid ga nishatul masjid daga ciki yace daga cikin nishafatul masjid ka zo da wuri ka zauna ka karanta abin da Allah ya sauke maka kai azkar kai tasbihi kullum kana yin wannan ka samu nishatul masjid in ka saba da wannan har tsufan ka karshen ka sai ka zo mutuwa ka ce kai ka masallaci saboda ka saba can kamar yadda amru bin al yayi ko dan karanta cikin kalimat ala firashil maut amru bin al ya ji mutuwa a juya ya kalli bango ya juya ga yayin shi sai kai yau yanzu inda wani abu ne za ku yi man na ce a zo ga fada ya zo za ku yi ya suka ce za mu yi to yau ba mai iya tare man fada yau mala'iku ne yau za a fafata da su don haka ku raba ni da ɗaki ku kai ni masallaci nan ne nake ganin in an kai ni waɗannan zan iya samun mafita wurin mai masallacin na kai ni masallaci aka cicci ba kai masallaci can ya mutu ciki to sau da wanda ya saba da masallaci daban ne ina ne sau da aka su ka sa tsari fa ya kolo laha al'ana kad addaita subha fi jama'a yanzu ga shi kin yi samu kin yi sallah ran a ce marai in yi sallah a cikin jam'i وأتي في الأذكار بالأذكار المشروعة دبر الصلاة كل صلاة ينزو كتنبيت رك كريك تنبيت فيقول لها الآن قد أديت الصبح أيكو في جماعة وأتيت بالأذكار المشروعة دبر كل صلاة أي مطلوب الإتيان بأذكار الصبح كو تو yace kin yi sallah cikin asuba ko sallah asuba cikin jam'i kin yi azkar na shari'a wanda ake so ayi bayan sallah duka wa matsalobin ai matsalobin al'itiyanu bi askari subhi ana so abinda ake nema a zo da askar bayan sallah su ba mutum ya askar din nan kaga askar din nan da yawa za ka iya gane wanda ya yi za ka iya gane wanda bai yi ba saboda za ka iya aunawa ka san su askar din da aka ce karanci mutum ya yi bayan sallah su ba wani shi da aka sallame ko minti ɗaya ba a ba ya yi waje kai ka san bai yi ba tunda ba ta kai a yi a waje ba ibnul qayyim ne cikin zadul mi'ad yace illa rura ta kama kaman kana da tafiya misali yanzu mutum yana so je shiga jirgi zai tafi abuja sai zama na in ba yana da wata dama ba wata ila inda yake zai iya yin latti to yanzu ya yi sallah su ba wani wuri sai ya yi wuf ya tafi saboda ya tadda wannan to sai ta askatin nan a hanya ya ce wannan askatin nan yi su a hanya ko kafin ka kai can ko bayan ka je ka shiga jirgin yanzu ka samu wani zama to kai ta yin askatin ka haka inda za kuma shi jirgin duk inda ya nufa in ka gama yi sallar ka ta shuru a ciki ai da ma sallar na ba ta da shirin sai an kalli gabas to sai kai sallar shuru din ka kaga yau baka rasa baka rasa komai ba tafiyan ta hana ka yin saboda mai kai ka yi makanka timing yadda za ka yi abin dama ka shirya dama za ka yi amma ba haka ba mutum yana zaune a gida a sallame daga sallar asuba bai minti ɗaya ba a wurin nan kawai tashi shige gida ka tabbatar bai afgasin nan ba bai yi su ba saboda ba da za a gama su duka a cikin minti ɗaya ba zai yi ba ba zai yi ba to bai na na e zai ji labarai ko to kaji to shine babban matsala kaji ce VOA zai wuce zai je ji Voice of America ko ya je ji labarai wani labarai ne da ka shi mai ke masaurin da me sa kullun an yi sallah ba sai kai wuce wallahi shi bai son labarai ya wuce shi labaran da da ya ji su da bai ji su ba gara ma bai ji su ba ma dan tashin farko mutum ya fara ji da kidi ta sassafiya kuma labaran da ba su da amfani na taba gaya muku wani na jin rediyo ana maganan budget ana faɗin miliyan ana maganan wajen trillion ko ake magana amma ya ce wai shi da zai same su kawai sai ya zuba su aljihu sai central market yanzu wannan ya gane kuɗin ya gane kuɗin ya gane ya gane ma labarin da ake trillion a cikin aljihu kuma daga nan ya je central market ya kaso su to mi amfanin labarin da ya ji bai ma baya ma gane ma me ake cewa to amma kuma ya kullun ya ji labari ya ce hashi shi bai wai shi labarin duniya bai wuce shi to na duniyan kenan amma na lahira ya wuce shi to labari saboda aka mutum sai ce zai je ji labarai yana sauri fi jami'a abin nan kuma zai fara bacci yamma an jima ya ce da an tashi za a yi gari a ya waye a tada shi saboda ya ji ina kaduna ta kwana gari ya waye ya ji labarai ya ji abin da ya waru biya. to wannan shine abin da din wa qira'atu wardil qur'an da karanta wani yanki na qur'ani da mutum ya tsara ma kanshi summa salati zuha. sannan mutum ya shirya zai sallan zuha. wannan ba tsari ne wa matsalobin almuhafazatu ala salawatil khamsi fil jama'a ma idraki takbiratul ihram sannan kuma ana so mutum ya rika samun sallolin nan duka biyar a jam'i tare da samun kabbara harama in aka yi kabbara harama kana waje duk da haka an samu na ƙasa ba daidai kake da wanda shi yana ciki aka yi kabbara harama ba in kana ciki ka samu kabbara harama amma kana sahun baya ba daidai kake da wanda ke gaban ka ba kuma a sahu haka za a yi ta tafiya so ka sai kowa ya iya kalla to kaga wannan ka tsara wa matlubun al-muhafazatu ala sunani ar-rawatib al wal ba'diyya sannan kuma ana neman mutum ya tsare akan sunnonin rawati misali in azhur ce shin kayi raka'a hudu kafin ta sannan biyu bayan ta ko ko hudu bayan ta domin akwai inda in kai hudu kafin azhar kai hudu bayan azhar wannan raka'a takwas din sun zama ma kariya wajen shiga wuta da muka karanta wancan littafin samanu na sababan lin najati minan na cewa kai wanda ya sallah a hudu gabanin a zuhur yi raka a hudu bayan a zuhur, wannan rakawoyin sun zama mai kariya wajen shiga wuta sai ka auna ka yi. qabliya wanda ake yi kafin a yi ta yi wanda ake bayan an yi sallar yi. kalli rawa cikin nan mun jero su karancin su shine kai biyu hudu gabanin azhar biyu bayan azhar sai ka tsallaka magariba biyu isha'i biyu in ka hada nan goma kenan sai biyu kafin sallah asuba in ka hada sha biyu kenan su ne mafi karanci wannan in ka ce ina shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi ya wuce shira za'ib ne ba rawatib shira za'ib ne ma matsayinsa daban in ka gan shi a cikin iziya haka aka waro su daban aka ce akwai sallolin da su ban asalin su sunna ne amma karfin su ya kai karfin su saboda aka kai masu wurin su daban na eh-, eh, sunnoni ne mu'akkadat aka dauki wannan aka ce sal shafayi da wuturi aka dauko sallan roƙon ruwa sallan abun sallan abun nan duka aka sassanya su a cikin waɗannan su wannan girman su babban girma gare su sallar duha wurin su daban la'asar fa ita ma al'asar ba ta cikin rawatin sallolin da ake gabani ranar muna magana na malam muka yace ai wasu ma malaman shi sa suka ce ba a san yin ta da wuri ita saboda ita ba ta da nafila ba'diyya ba ta da nafila a baya to shi yasa ake so a dan dade da ita saboda kowa ya sauri ya zo masallacin yayi na gaba yayi nafila tunda ba a yi ita bayan ta in ka makara ka riga ka yi ta ka sallame ba za ka zo daga bayan ta kai nafila ba to shi yasa sai a yi da wuri sai a dan jira kowa ya zo cikin sunan na imamu turmiri da ya sunan nashi ya ce babi ya yi mata ya ce babin wannan raka a hudu gabanin sallar la'asar a ya kawo hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu mura'an salla arba qabla al ko Allah ka ci kan mutumin da ya salla raka a hudu kafin sallar la'asar saboda haka ita nata na daban ne lokacin ta na daban ne tsadan nafilan ta tsadan ita kanta sallah lokaci ne mai haɗari. to ya ka gani saboda haka waɗannan in kai ta kallon su kai ta kallon su za ka gani to sannan ga duha sallan duha in kai raka biyu an ce ana so gabobin ka duka sittin kullum kai sadaka da su to mai kuɗin da zai iya yin wannan sai an tona kullum rana gaba ka ce kowace gana ta ko kwandala kwandala ce ba da sai ka ba da naira sittin kullum kai masa sadaka to wanda zai iya wannan sai na gaske sai aka ce to wanda ya sallar duha raka'a biyu za a ba shi lada yau duk ya yi sadaka da gabobin nan ɗari uku da sittin ya yi da ka tashi da safe yau kasala ka kasa cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahu yuhyi wa yumitu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir so goma ko so ɗari ka kasa cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so ɗarin da kake ka kasa wannan ka kasa wannan suka ce duka yin kai sallah raka a biyu sun gama makofin wannan sai wanda ya hada duka kuma wannan kuma shi ne ya yi makafin tinkau ya fito to wannan kenan wa matlubun silatun rahibi bayan nan sai magana sadar da zumunta mutum ya sadar da zumunta ta yan uwan shi wa birrul walidai ne da yi ma iyaye da'a suna raye ko ba su raye in suna raye kyautatawa irin wanda aka sani in ba su raye na farko yi masu addu'a da yin duk wasu ayyukan da lada za ta kai zuwa gare su wa iyadatul mari da gaida mara lafiya ka san wani mamakaucin ku ne wa igasatul malhufu da kuma malhufi da taimakon wanda ya shiga cikin halin kakani kai wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa wani wuri ya kama hannun wani yana cikin bukata matsananciya ya je ya taimake shi wajen samun biyan bukatar nan ko ya samu ko bai samu ba ya fi masa akan ya zauna cikin masallacinsa ya yi ta aiki ya kafi na wata guda bai fita ba saboda mahimmancin taimakon wani malhuf kenan wa qada'u hajatil armila haka nan matar da bata da aure ba koma ake wani aka ga mace ba da aure mutane su dinga maganganu suna ta zargin ta suna ta masa maganganu bayan kuma tana iya kokarin ta ta kama mutuncin ta ta kama wannan kuma al'umma sun yi banza ba mai taimakonta sannan kuma su zo su fara kama ta ka'idodi na taba gaya maku nan wasu suka ga wata mata mijinta ya mutu mijinta halli mami halli mami juma'a ya taba yi amma suka koma suna cewa ina hukuncin matan liman kuma a ganta ta fito kofar gida tana toya kosai da koko na ce wannan tambaya gaskiya babba ce ina hukuncin su kuma tsinannin da suka batta har ta zo ta fara toye kosai da kokon ba su taimake ta ba su su hana su taimake ta ba su ce ba sa so su ganda tana toye kosai da koko a kowa gida to daga nan an sa ta fito akai shiru Ina da gurbi ki na doctor an sa zafi ko amma mai zafi kaji Allah gogoro an sa zafi ko na ta fito ta fito na mai tambaya a to to sun kura mata ido tana me yanzu abin da suke kallo ai na rashin mutunci ya za a yi matan liman ta fito kofar gida tana toye sai tana sai da kunu haka ne amma kuma liman din ya mutu da yana da yaya ya bar yaya ya bar matan nan ya bar su gidan da ba nasu ba ba su da gida ba su to nan ya kamata a faro yanzu da a ce wannan al'ummar sun taimake ta sun zo sun in suka ganta ma ai wakilin su ma mai kai mata kayan da ake kai mata na abinci ya zo ya ganta sai ce me kuma ya ja maki duk kokarin da muke baki gode ba a ce yanzu da abin da ake bakwa da abincin cin ku da abin sha da abin nan din ku yara mu muke biya masu makaranta sannan ba haka nan mu muke biya maku haya sannan ga abincin ku ga komai duk wata ana hado kaza ka maki amma duk da haka baki gode ba kika fito kobar gida kina kosai da kunu saboda me ba sa tambaye ta ba daga nan akwai ansar da za ta bayar to sama ba ta bayi ba ta gaji ta ciwo ya ta ga ya'yanta za su wulakanta za su zuwa makaranta na kuma kauta na ta zuwa makaranta kowa na shi na zuwa makaranta mai haya in an zo ba ba shi kudi bai fara gefen gidan to ya za ta yi to so ka kafin kai tuhuma ka ce ka ga mace wadda ba ta da miji ka fara mata maganganun abin nan ba ta kyauta ba ku al'umma ko mu al'umman da muke zaune da ita mu mai muka yi mata ne kyauta da muka yi mata so da ka kaga daga nan sai matsala so da ka kaga gale ta tun da ba a taimake ta ba a fatta ita ta san matsalar da take fama da ita wata matsalar ba ba ka so ka ji ba ba don wata in ka ji sai ka faɗi ita ta ɗaurin mu abin da tana ta fama da ita to kuma ka zo kai ta zargi a taimake su aka ce in aka ga matar da bata da miji bai kamata al'umma su batta haka nan ba wannan shi yasa qur'ani ya kawo tsari ko wanda kuka yi faɗa da ita kuka rabu ta ce kai ka aure ta yanzu za ku rabu to za ku rabu sai ka kawo wani abu ma ka bata ka bata na sarahan jamilan ko shine an yi saki mai yawa alarama sarahan jamila akai ka dauko wata mace hunna alal alal alal ma qadru um, alal menene ma farko eh mose qadruhu sai ga zo kowa ya bada nashi gurgudu ka zo ka kyautata sai a bata wani a sai to gashi wannan an baki ne saboda ki kama haya kama gida kama wannan saboda abin nan ko ta ce kudin ka din banza kai din banza kai duk wannan da ta jawo shi ne kakkara ma jalisa ta in ta anshi kuɗin ko wata ta ɗauko tana iya wadda ta zo kwace kaya ne ita ta kudin ka na banza matsiyaci ƙarshen dan dan tsiya kaza kaza kakkace kuban abu na basu su tafi da shi ana zuwa gida in ta gane yawan garin ta gano a ce abin ba kawai ta ce ina ma kuɗin nan da da matsiyacin nan yawan ina ma kuɗin nan da matsiyacin nan ya ce wasu in ta ce na baro su janya za ta ce ta ce amma ke kace ya ce kika baro <laughs> ta ce aiki ce ba ki zo ni na baro su can matsiyaci na baro mai kayan shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ta huce zu idan ta ce ina kudin nan ma ta ga ita za ta sai sabulun wanka ita za ta sai kaza ita za ta sai kaza ita za ta sai kaza in ba tsaya ba ta akai ba ko gidan haya ma ba za ta ba tana zuwa ta ce gidan haya ita kadai ina ki ta ce ba ni da miji ya ce a ah, ina ba za ya ba mace gida ba miji sai wani ya tsaya mata in ba dan ma yanzu abubuwa suka tabarbare ba da in ka je neman gida baka da mata ba su baka cikin matan aure in ba ki da miji ba su baki cikin gidan mutane su ba za su yadda ba in wani ya tsaya mata to ta ga wannan ta ga komai yanzu ita za ta yi kuma abun nan ne kuma mata ba sa gane amfanin ka sai da baka nan ko dai babban ko karamin nan wata tsohuwar nan ta zauna nan wurin malama ce take gaya mana ta ce wallahi malam da ce Allah ya sauƙaƙe ta ce wata ta gaya mata amma ita ma yanzu yau gana ta ta ce wata ta gaya mata ta ce o oh, na mu? lokacin da suke raye su yi mana hidima kaza su yi mana hidima kaza su yi mana hidima kaza in ba yar kaɗan mu koma mu ta korafi muna cewa ba kaza ba kaza ba kaza sai da suka mutu muka gano sai da suka mutu muka gano yanzu ƴaƴanmu ne mana hidima dole ɗan kai dai ma hidima kai ta kai ta bambadanci kana cewa na gode na gode na gode kana ƙara neman dan ya ƙaro ka ce da ka uban shi ke ma hidiman baka cewa ka gode yanzu ɗan ka da kai ba shi ke ma hidima dole sai ka rika ranka da kai kana ta na gode na gode kana mai bambadanci saboda ya ƙaro sai ta ce to mu ko namu malam wato lokacin da mai gidanmu ya kiraye masu yi mana aiki malam muna da masu aiki goma a gida wanda suke mana hidima idan aka zo ɗiba abinci ba ruwanmu za su je su kwashi abinci ne su dafa mu ci mu ci mu zubar da sauran sauran ta ce amma yanzu ina da yan mai aiki guda ɗaya wallahi sai da gwada wata jika ba ita ke gwamnati uku Gobe, uku kan ce nike cewa saboda ni ke sawo shi yanzu na san amma da ba ruwanmu lokal nawa suka duba nawa suka samu abin da ya dame mu kawai dafa abincin ba a cinye ba kawai su ɗiba su tafi gida mu zubar da sauran amma yanzu ana yi mana aiki sai mun ce mata guda mai aiki guda ɗaya da kyar ka duba mai goma guda ɗaya ce ce kuma sannan bayan haka nan da ta zo ɗiba sai mun ce mata gwangwani uku kada a bata a yanzu to akwai wata rana da muka yi karatu nan wurin wani ya ce inda ya gane a wannan, na zo na yi karatu na ce in mace ta baro ɗakin mijinta tun ranar farko ma take ganewa sai dai take faɗi amma tana ganewa sai ya ce sai ya ce da ya je gida wata ran sai tara da ƙanwashi ta baro gidan mijinta ta zo gida shi bai tambaye ta ba ya ce kawai ba tana zaune a gida ta a ɗafalo dare ya yi ya ga duk an tashi an bata a falon nan ba wanda cikin matan shi ya tunanin to wai yau ita ina za ta kwana suka tashi suka bata a falo kan kujera da daddare da ya fito ya zo ya tarar da ba wanda ya kula da ita, ita hijabin ta ne ta zazzare ta shige cikin hijabin ta ta da cikin kujera tana zauna sai tausayin sai ka shi oh, ka ji matan nan yanzu duk kan mata ce amma sun tashi ma ba wanda ya tunani sun batta kan kujera zanen da abin da za ta ruwa ma ba wanda ya bata balle kai magana filo kan kujeran nan suka batta ta nannaɗe ta janye hijabin ta ta shige ciki yana jin tunanin wannan da safe kawai ya fita sai zo ya ga sun ba ta ka kaman guda uku akan faranti da kokon ta ko sun zuwa mata koko a tana zaune ne inda take jiya da dare nan shi ne zo ya tambaya ya ce malam gaskiya na ji tausanta amma da niyya ne kada in tambaye ta sai ta yi min magana kana ganin in tambaye ta me ya taho da ita ka ce ka koma gida ka tambaye ta ka ce me fito da ita daga ɗakin ta ta zo nan ta kwana in ka ji matsalar nan karama ce ka kira mijin kai mata faɗa kawai ka ce koma ɗakin ki in ka ga sai ka kira mijin ka kira mijin ku yi magana da shi in ya gaya ma ga laifukan da ta yi ka ba shi hakuri kai mata faɗa in kuma shi yake da kuskure tun da daga kai sai shi ne kuma ka ce kai kuma ga ka kuskura amma wannan bai kai a haka ba a yi hakuri ka maida ta gidanta ya ce daya ne ya kyale ta ne sai ta ji jiki amma ya ga tun jiya mata fada jin jikin nan tun ga yadda matan nan suka yi mata ta auna to auna ni ta so na ka babu sai an sani to wanda ita kwata-kwata bata ma ya auren ba ba ta samu ba wata ta shekara arba'in tana nan a gidansu ba ta mai auren ba a shekara zama abin tausayi cikin al'umma ba su ya za a dinga yi masu ba me yasa na ga muku wata profesa ce doctor ce ita ba profesa doctor ce a wata jami'a a guntulakan shekara ta hamsin da hudu ba ta taba yin aure ba shine da aka zo jami'an su za a yi convocation na ɗalibai sai aka sa ta cikin maza ita ce za ta yi magana a matsayin mata ita kadai ce mace doctor Na ka zo za a fara jawabi sai ta tashi ta fara aka ce dakto yanzu wance wance za ta yi magana ta tashi za ta fara magana hawa kafin ta fara magana sai hawaye suka fara zubo mata hawaye suka fara zubowa tana goge hawaye tana share majina ta ce gaskiya a yi haƙuri ba ta san za a sa ta yi magana ba da ba ta ma zo ba amma tun da ta zo abin abinda take so ta jawo hankalin yara musamman mata kada sai rayuwa irin tata ta ce lokacin da take cikin ganiyanta man da za su aure ta da yawa sun fito za su yi aure ta ce sai ta ga ƙarshen boko to yi ta ga ƙarshen boko ta gama karatu ta tafi london can ta yi phd ɗinta ta gama yanzu ta dawo ta ce yau shekara ta hamsin da hudu ba abin da ba ni da shi ina da gidaje ina da motoci ina da filani, ni kaɗai ce dokto ma mace a wannan bangaren namu amma fa yanzu ban da ta ban da jika ban da kowa yanzu yau da zan mutu shi kenan duk abin nan da nake tunanin in samu na samu ta ce yanzu kuma duk cikin doktocin nan yanzu akwai mai aure na kowane doktor ya ka to doktor da doktor ai karo kowa ya sun koyar da kai ya ce ba wanda an sa mata ya ce zai zai aure ta wallahi babu ita ƙara fashewa da kuka ce to kakko kukkure irin nawa shine kawai magana ta kuma da ku muka karanta nan cikin wancan littafin nan almine ne ma littafin as-sa'ada al wahmi wal haqiqa kowa akan lissafo wai shin ita duniyar nan more mata shine kafi kowa kudi suka ce a'a aka tafi aka tafi wajen masu kudi aka tambayo suka ce a sun gano a ne duniyar nan more mata shine kafi kowa mulki aka ce ina an tafi wajen masu mulki har saboda mulkin wani yasa aka yi masa kafet. ya ce kada a yi ma kowa irin shi a duniya ya biya kuɗi ya ji tsoron za a iya a ma wani bai sani ba ya gayyaci masu yin kafet ɗin aka zo dina ya ce a zo a yi dina ya sa aka caccake masu ido don kasu yin wani irin shi to shi sai da ya mutu ya rasa inda za a mai kabari a ƙasar shi sai da aka je wani wuri aka samu mai dan plot inda da za a samu amma ƙasar shi bai samu wurin rufe mai kabari ba aka ce shin in ka zama kana da highest qualification ne na takardu aka ce ina shi ma an gani in ka shahara wajen wasan kwaikwayo ko ka shahara wajen ɗan ƙwallo ko wajen wane ne suka ce duk an gwada daga cikin masu certificate aka ce medical doctor ce pediatric ya ce mata ta mata yan yara ita abinda ta hmm? eh eh to ku faɗe shi yadda kuke faɗi ka iya likitan yara ce shekara ta talatin da uku ta shahara a asibitin su kusan kowa sai ya zo ya ce ita zai gani aka an yi layi wata rana aka zo asibiti ana jiranta ita kuma ta fito ta shige ofis shuru-shuru ta kira a zo ta kira a zo ta kira a zo ba wanda ya shigo ta hana kowa shigowa can mai mai mai kawo takardu ta shigo likita yau lafiya ta tattare sai ta gumi tana kuka lafiya yau baki kira kowa ba har yanzu ta ce ke yau ina cikin damuwa ta ce wallahi ba abin da na rasa ga gida ga mota ga direba ga mota da ac da komi amma yau da aka ɗauko ni cikin motar nan gumi nike duk ac nan gumi nike sannan kuma ji nike kamar za a kai ni kurkuku a rataye man wuya da na sa wannan kayan uniform din ji ne kamar na sa walki na kayan mai walda da na rataye wannan abun na sa a kunne na ji kamar na sa ma kaina abun hangin na wuya yanzu gashi har na shigo ji nike motar nan yau kamar na shiga ɗakin biredi gashi na shigo ofis kuma haka nike ji kamar an sa ni ɗakin biredi an sa ni a ofin an kulle ina gumi ga AC amma ina gumi ke ma sun gani ga AC amma gumi nike to mene ne matsala likita ta ce matsalan shi ne ni yau abin da nike so to ga mata na ta jiran kiki duba masu yara ta ce na ji ce ma matan nan duk wadda ta yadda yau ka zo in ba ta duk abin da na mallaka na satifiket da matsayi da gidan da motan da duk wannan rataye-rataye in ba ta ita ta ban ɗanta guda ɗaya ce man mama shi nike so yau yau so nike in ji saukin mama a kunne na da ɗana Kunnan gane duk matar da take nan wurin ran da ta fara jin sautin wanda ya ce mata mama kuma ta san daga gaske maman ne wallahi har wanda bata taba haihuwa ba in dai mace ce dan da ya ce mata mama sai ta waiwaya ta kalle ko a hanya ne duk da ta fara jin sautin mama takan sa shi a tarihin zuciyar ta ranar da bata taba jin daɗi ba in ba ranar da aka daura mata aure ba waɗannan su ne ranaku biyu da mace ta fi jin daɗi a duniya banda addini muke magana ba magana addini ba amma mace radda aka ce yau ga labarin daurin aurenta da kuma radda ta ji yau wani da ta haihu da kanta ya kira ta da suna mama wannan sun ba ta mance su abada. ko ku ba ku yadda ba haka mun zaranta a tarihi ya dan fito to sai babu fashi abin to sai fita maimakon al'umma su tsangwame ta al'umma su fito tausayin ta in dai ba ita ce ta kira ba kanta ruwa ba dan kada wasu ce to ai malam ka san wasu duk na tara na akwai su amma dai mu gano to kun gane dai to mu tafi to littafi ne mun karanta shi shi ma wanda ke so ya karanta as-sa'ada bainal wahmi wal haqiqa happiness and illusion kaje karanta kadima gani aka ga abubuwa na ban mamaki a wurin ga shi kusa yi kamar wannan in maka kai sai ga sun yi kama da wannan in ba girman girman su kusa yi da a saada na lohami wal haƙiƙa mun karanta shi ya fito to mu tafi yau wa za a sha aiki ko wal yatim wal miskin da maraya da miskini dukansu wata tasadduq alaihim da yi masu sadaka wa matlubun almuhafazatu ala azkar almasa sannan kuma ran nan ana neman ta tsara na marece su kuma kuma marecen nan muka ce yaushe ne idan ka duba cikin alwabil sayyib da aka yi maganan cewa suna kira Allah bukratan wa asila bukratan ma subihi daga lokacin asuba asil daga bayan sallar la'asar shine asil Da haka in lokacin magariba ta riga ta yi ka kusa kure abu sai dai na bayan magariba kuma yanzu amma asil shine ma ba'da al-asr ne ila qabail al-maghrib shine asil shi yasa kuke jin muke cewa musamman ranar juma'a ga mai dabara ko yanzu ko muna ganin masu dabara ai tunda mutum zai tawo da wuri yanzu nan wasu tun da yaushe suka zo su sun zo karatun ma la'asar suka zo ba kuma suna nan to mai dabara in dai ba wani abu ke gaban ka ba to ko ba ka cikin masallaci ko a ina kake kana ganin bayan la'asar ta yi an fara wannan lullumin na yamma to yi kokari ka nemi kusa da inda za ka kusanci Allah ko ta ala, da askar in kana tafiya ne a hanya kana yi wanda ka iya in a ina kake in a zaune kake kana yi ko ma a ina kake da ya zama askar kake a daidai wannan lokacin iya abin da ya sauƙaƙa wake magana ya fito to saboda haka shine bayan la'asar ne in ka duba cikin wabil sayyid ya bayyana abin yaushe ne daga lokaci zuwa lokaci kaza duk a bayyana suke an yi bayanin su to saura kuma abin da ya samu ya fito wa na naumi da azkar na bacci lokacin kwanciya wal muhafazatu ala qiyamil layl sannan mutum ya kiyaye yana tashi da daddare komin kankantarsa anan muka karanta cikin wancan littafin da atur rasul cewa idan mutum yana qiyamul layli a gidansa da daddare to wani haske zai rika fita daga wurin da yake sallar nan yana hawa sama mala'iku na ganin hasken nan suna murna suna jin daɗi suna ƙare masa addu'a ranan da suka ga basu ga wannan hasken ba ya fito sai su tambaya tunda basu san gaibi ba ce ya Allah mukan ga haske kan fito daga wuri kaza yana hawa sama yanzu mun daina ganin hasken nan in aka ce baya da lafiya ne sai su ta roƙa masa Allah Allah ya bashi lafiya aka ce hasken nan da kuke gani mai shi ya mutu wanda ke haske yin sallah hasken nan ya wuce ya mutu ne sai su kama masa addu'a da fata Allah ya ji kansa gidan da ba wanda ba yi ba sonaka haske ne ke fita daga inda ake yin ta suka ce karanci kau kai a daya wuturi in ka tarar ya taba wuce ma ko yaushe dai ka tuno biya wasu suka ce ka biya rana wasu suka ce ka biya kafin wasu suka ce bayan sati ɗaya wasu suka ce bayan wata ɗaya wasu suka ce bayan shekara ɗaya wasu suka ce kai in dai ka tuno wuturi ya taba wuce ka biya kawai saboda ka san akwai wani babban abu da ya wuce ka baka yi ba kenan ka biya to shi ma na faɗi littafi ko mhm. eh, ka je ka je ka je zai ce baka to ai ba farin bace saboda haka ba farilla bace ina ruwanka da biyan ta haka ne gaskiya ba farin bace amma saboda darajar ka in kana so ka samu abu ka biya kai tun an baka dama abin da ya sulle ma aka baka dama ka biya kai kare ai dan saboda muhimmancin sa ne da darajar sa wannan ne ala wudu sannan da yin bacci da alwala babban abu ne shi ma idan kana bacci bacci yayi kama da mutuwa idan kana da alwala sai ka zo daga nan da kai bacci sai ka wuce ka samu husnul khatima mutuwa da alwala daga cikin abin da ke ba da husnul khatima mutuwa mutum yana da alwala babban abu ne sai sa masu hankali waɗanda suka san abin da suke yi idan suna jiyar ɗan uwansu ko mahaifinsu ko wani mai daraja wurinsu nan da nan sai su riƙe mai alwala sun yi alwallar shi suka kalli an daɗe zuwa lokaci sai su ƙare mai alwallah in ba zai iya ba saboda sanyi su yi mai da ruwan zafi in kwata-kwata wanda yake an da za a wanken bai taɓo saboda abin nan ba sai su masa taimama ki zama yana nan cikin alwallah sai in mutuwa ta same a wannan halin ya samu babban abu thumma ai bayyana laha ma yajibu ishnabuhu minan nazari sannan ka tsara bayyana ma kuma nan fa duk dare ake magana a bayyana mata abin da ya zama dole ta kaurace mawa na kallo na haram wal kalamil muharram da magana ta haram ta bari wal istima' ay istima'il muharram da sauraron abin da aka haramta wa kalil muharram da cin abin da yake haram wa wata'il muharram da takin abin da yake haram zina kenan ba kyau wa nahwi zalika mimma yajibu ijtinabuhu da kwatankwacin wannan wanda dole ne an wajauta kaurace masa faida da ausal insanu nafsahu idan mutum ya maransa wasiya irin wannan ya gaya mata gaskiya wa sharata alaiha ma zakarnahu ya sharɗanta maransa waɗannan abubuwan da muka faɗi wala ya baqa illa al muraqabatu laha inda al khawd fil a'mal to nan ba abin da ya zage masa sai kuma ya dace mata ya gajinta sanda zai fara ayyukan zai kutsa sai ya rika ganin me kuma ya kamata ya yi wa mulahazatuha bil aini taliba yadda yawa ma yana kallanta da idanu irin na wanda yake neman ta da kaza in kin zo kaza yana kallon ta yana dubawa fa innaha in turikat ai tabat wa fasadat ita rai duk yayin da ka kyale ta minti daya to tabat sai ta tsallake iyaka wa fasadat kuma ta lalace dan haka sai ta gadin sa wa yanbaghi an yuratiba al-insanu nafsahu qabla al-amali wa fil amal dole ne mutum ya zama dole mutum ya makansa muraqaba kafin ya fara aiki da bayan kuma yana cikin aikin duk ya rika lura hal harrakahu alaihi hawan nafs shin abin da ya sa shi aikin nan son rai ne abin da ya sa mutum zai wannan aikin da zai yi son rai ne awil muharriku lahu ai huwa Allah ta'ala khassa ko ko abin da ya sa shi yayi aikin nan kawai tsantsan neman yarda Allah ne kaga in yarda Allah ne ba shikenan ba iya gano wannan ran aikin da zai ba da yarda Allah zai ba kada mai wa in kana Allah ta'ala ambahu in ya kasance aikin nan Allah ne dan Allah ne zai yi sai zartas wa illa tarakahu in ko ba haka ba ya bari ku diba mutumin da muka ba da labari ya fasa tulunan giyan nan kaga da ya fasa talatin ba ɗaya saura ɗaya ɗayan da ya zo ya ce me yasa aka ce me yasa baka fasa ɗayan ba ya ce saboda sauran nan duka saboda Allah na fasa su a lokacin da nake fasa su ban tsoron kowa sai Allah kowa baya da bambanci tsakanin da kiyashi ko sauro a wurina amma na ƙarshen sai mutane suka dinga ihu suna ziga ne sai na ji wani daɗi a raina to wannan da na fasa shi saboda mutane na fasa shi yasa na bari ya fito wa hadha huwa al-ikhlas wannan shine yi saboda Allah mutum ya yi shi kuma kowace ibada mabniya ala al-aslayn al-ikhlas lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala al-hasan rahimahullah yace rahimallahu abdak Allah ka ji kan bawa haka nan baiwa ma wa kafa inda hammihi wanda ya tsaya ya tsaya da ya himma zai yi wani abu sai tsaya yayi tunani fa in kana lillahi madha in ya kasance saboda Allah ne zai yi sai ya ci gaba wa in kana li ghairihi ta'akha in ya duba ya ga saboda wani Allah ne zai yi sai ya fari ya fasa wannan yana nan cikin muktasar min hadil qasidi wa qad sharaha hadha ba'dhum wasu sun yi sharhin wannan magana fa qala idza taharrakat an-nafsu li amalin min al-a'mali idan rai ya motsa daga akan wani aiki daga cikin ayyuka mutum ya ji wa amma bihi al-'abd kuma bawaye niyan zai yi wannan aikin wa kafa awwalan sai ya fara tsayawa farko wa nazara ya kalli wannan aikin hal zalika al-amalu maqdurun lahu aw ghayru maqdur shin wannan aikin ma mutum zai iya ko ba zai iya ba zaka iya fa in lam yakun maqduran lam yuqdim alayhi in ya zama ba zai iya ba kada ma ya fara kawai ya duba ba zai iya ba wa in kana maqduran in ko mutum zai iya waqafa waqafatan ukhra sai ƙara tsayawa kuma ya kalli to aikin nan ya gano zai iya to sai tsaya ya kalle shi wa nazara hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi shin ya aikata shi shi yafi masa akan barinsa aw tarkuhu khairul lahu min fi'lihi koko ya aikata shi shi yafi maza ya bar shi kai shi yafi maza yasa ake istikhara ga wani abu wa in kana tsani tarakahu wa lam yaqdim ayani idan ya zama na biyu ne wato barin sa shi yafi masa alkhairi sai ya bar shi kada yi wa in kana al in ko na farko ne alkhairi ne kenan sai ya ƙara tsayawa waqafa waqafatan thalithatan sai ya ƙara tsayawa ya masa kallo na uku ونظر هل البائس عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه sai ya duba shin abin da ya tunkudo shi aikin nan shin neman yadda Allah ne da samun lada yasa da yake nan ko au iradatul jahi was sana'i wal mali min ko kuwa kawai yayi aikin ne dan saboda neman faɗa a ji yana so wani ya yabe shi ko saboda ya samu kuɗi ne daga wajen abin halitta shi yasa wani malami ya littafin sa mujalladi biyu yace isarul haqqi sannan alal makhluqi isarul haqqi alal makhluqi sunan shi kenan pipita gaskiya akan duk wani abun halitta ko shi wane ne in ga gaskiya to ka pipita ta akan duk wani abun halitta to balle kuma abun da ke hannun abun halitta ai kaga shine kasa mhm da mutum da duke shi wane ne oga to to ga falare kaga ga kai to a ce shi ogan ba ka bibi da to wallahi da ke hannu oga isarul haqqi ala al makhluqi to zo na ka sai ka kalli wannan wa in kana tsani in ka gano cewa na biyun shine kanan kana nufin fada a ji a yabe ka ai ma kaza lam yakhdim alaihi mutum ba zai yi ba kada yi wa in kana afda bihi ai wa in afda bihi ila matsalubihi in ko ya zamana shi abu ya kai shi zuwa ga abin da yake nema ko ai wa in adda ila matsalubihi kenan ko da zai sa ya zamana ya kai ga ya samu abin da yake nema ko shi wannan tunda yuqaddim ne in fa in kana sani lam yuqdim alayhi wa in afda bihi ila matsalubihi ko da zai sa ya samu wancan abin da yake nema na dukiyar ko ne abu ya Allah ta atadun nafsu shirka dan rai ta saba da shirka sai a hana ran wa yakhaffifu alaiha al'amalu li ghayri Allah a sauƙaƙa mata kada ta saba da yin aiki ta ga abun yin aiki dan wani wani in aka bar rai ta riga ta saba da shirka to za ta ga cewa ashe yin aiki dan wani Allah ba komai bane abu ne mai sauki haka nan koyaushe ba take kai ba to sai a hana ta to sai a duba wannan ma بقدر ما يخف عليها أي zalika, ya يثقل عليها العمل لله تعالى domin durar da rai ta koma tana ganin yin aiki don wani Allah ba komi ba ne to durar da aka ce sai aiki don Allah zai ba ta wahala ran za ta ji ba za ta iya ba akwai dan wuya nan ko in rai ta gano ta saba da yin aiki ba don Allah ba to durar da aka tirsasa ta sai aiki don Allah za ta ji da wahala ba za ta iya ba saboda ta saba yi ba dan Allah ba to shi yasa ake tare ta kar ta saba da yi ba dan Allah ba hatta ya tsira akalu shayin alaiha sai ya koma yi dan Allah ya fi mata wahala fiye da komi wa in kana al in kau na farko ne can wani kenan na farko wanda ya kasance ya kasance saboda neman yadda Allah da lada ko shikenan sai mu shine wancan sai duk da haka nan mutum waqafa sai mutum ya ƙara tsayawa shi kuma ya kalle shi shi ma ya ƙara duba shi ya ga yake ya fito sai ne sai ce waƙafa ai waƙafatan ukura wa nazara hal huwa mu'anun alaihi shin akwai abin wanda za su taimake shi ya aikin domin akwai aikin da baka yi kai kadai walahu awanun yusa'idunahu yana da mataimakan da za su taimake shi wa yubassirunahu su dika jawo masa hankali suna hankaltar da shi inda ya kuskure idza kana al'amalu mutadan ila zalika idan ha aikin na da bukata haka amla ko ko babu domin akwai aikin da zan iya yi ni kadai akwai wanda bai wa sai kun taru to akwai abokan aiki fa lam yakul lahu awanun amsaka an idan ya gano aiki ne wanda sai akwai mataimaka yanzu ba mataimakan kada ka fara. idan na ga muku wannan ka tashi ka ce su a ce za a yi zanga-zanga ka ɗauka bi kawai kana to haka za ka ce ina wani zanga-zanga su ruga su baka kai kaɗai ina abokan zanga-zanga ka kace su tsere ce to kai ka zo hannu ka dai ka ji kwam kawai kai gida to ba a wani kama kan nabi sallallahu alaihi wa sallam an al-jihad bi makkah hatta sara lahu shauka wa asar kama yanda annabi bai yi fada a makka ba ba ai jihadi ba a makka sai da aka je madina lokacin da ya samu ƙarfi shine shauka nan sannan kuma ga mataimaka waɗannan bayan Allah an sarawa suka ce ai mu za mu mutu saboda kai ma duk inda ka shiga za mu shiga kaga ba daga nan sai aiki ba wa da wajadahu mu'anan alaihi idan mutum ya samo ya za a taimaka akan wannan aikin fal yuqdim alaihi to yayi shiga fa innahu mansurun bi idnillahi azza wa jalla fa hadhihi ay muraqabatu al-'abd fi wannan shi ne abin da ake so bawa ya lura da shi wajen yi ma Allah da'a kenan wajen biyayya ga Allah to wa muraqabatu fil ma'siyati takunu bit tauba wancan mun gama amma muraqabar da mutum zai yi in a sabo ne ya duba ya ga ya gano yana yin ba daidai ba tashin farko tuba wannan game da nadama mutum ya daman cewa ya bari lokaci ya wuce masa a banza ya wuce shekaru sun wuce a banza wal iqla'i sannan mutum ya bambara kansa daga laifin ya bari yanzu shi ne aka fi kana mutalaffisin biha yanzu da yake cuɗan da abin ya bari wa muraqabatuhu fil mubahi takunu bi mura'atil adali wa shukri ala ni'am in ko wajen muraqaba ne wajen abin da yake halal ne shi wannan an ce halal ne yi amfani da shi shi ko me ka yi muraqaban sa bi mura'atil adabi mutum ya lura da ladubban da aka ce in abinci ne ya aka ce ka ci ya za ka ya za ka ya za ka fa kaya za ka sa kaya wa shukuri ala ni'ami da godiya ka nemo min da aka baka an yi muraqaba fa innahu la yakhlu min ni'matin saboda mutum ba yadda za a yi a ce baya ci kullum ko ka fita daga wannan ni'ima da wannan da ka ci fitar nan ka shiga wata to labudda min shukuri alai ba makawa mutum ya gode wala ya min baliya ba makawa kuma a samu jarabawa ana kwana ana tashi in yau babu wata ran akwai labudda min as-sabri alaiha ba makawa mutum sai yayi hakuri wa kullu zalika min al-muraqaba duka wannan muraqaba ne shi ma dai cikin wancan littafin fa idan qada an-nahar wa dakhala al-layl duk yayin da dare ya kare yini ya kare dare ya shiga fa al-'abdi qabla an yawi ila firashihi wajibi ne akan bawa in ko an ce bawa baiwa ma na ciki wajibi ne kafin mutum ya zo wurin kwanciyarsa an ya khalwa bi nafsihi sa'a ya ware kansa shi kadai yayi tunani a daki to a yanzu ma fa saboda bamu san karatun ba da yanzu zaka je daki kawai kai shiru ka tsaya awa ɗaya kai jugum abinda za ta fara tambaya lafiya me naima me naima ni fa matsala ta da kai kenan in ka tafi can gidan kullum ina ji dariya kake ta yi a can ni ko in ka zo gidana sai kai su ni to mi nema to mi nema ka ji daga inda za a faru to daga nan a samu ansa mi nema to can gidan gaibi ta sani da san kana ta dariya a can wai can gidan ka je sai kai ta dariya in kana wancan ɗakin kai ta dariya tana ma jin dariya ka je dariya ka take ji har sha biyu ba to wace ki lafe ki ji dariya har sha biyu ina ruwanki to saboda haka kaga abin sai koma a duniya abin nan ba? alhali abin da ya kamata a yi ita ta san cewa akwai lokacin da kake zama kai zugun ba ta kanta kake ba yanzu ta Allah kake yi so kake ka warware jagwalgwalan da kayo da rana shine tunanin to in haka ne sai ka sanar da ita duk da kika gani na zo na yi zubin din nan an ce mana ne mu rika yin muhasaba in za kwanta mu rika bincikan me muka yi da rana mu warware ne muka yi shi kike ganin na yi zubin din nan kwanaki ya ce aka ga wata addawa in kai ta kaka ƙara magana ko aka ce in kai ka zama ita ce ƙarshen maganar ka to wata sai an gama dama ta ce shi mai littafin ya ce ya ce giba ha a ɗakin bacci ana giba sai ta zo kawai ka yi shiru ka gama ta ka yi ta ce kawai ka yi bacci da ba ko ga ka ce sai eh, to dama ina da magana bari sai da samu ta ce a a yanzu ya kamata a yi ta saboda abin na ci mana rai ba na so mamanka ba ta so na daga nan sai a fara eh dole ka tashi ko ko da zai wada wata wallahi tallahi sai ka tashi rauri ka tashi rauri yi magana ka ce a a daga kwance da ji ta ce kai bacci wato ba ka ɗaukar abin nan in fara magana kai bacci sai ka tashi rauni dole ka tashi zaune saboda ka fahimce ni sosai saboda yau so nike a yi ta ta kare ka ɗau ɗaya ko ma ko ni ko mamanka sai ga wanda za ka ɗauka na? to da ga ma ba ta kuma ta ce ka tashi da kanka da kanta mhm. to ya za wannan muhasaba sai kai muhasaba so ake ka ware kanka kai kadai يطالب النفس فيما أي بما شرف عليها فيها a lokacin ka rika neman ranka menene abinda na sakin nan duk waɗanda muka gani ta yi ta tsare wa ha ala jami'i harakatiha wa ha duk motsin da kai ka tambayi ranka akan mi kai motsin in ka tashi daga nan ka je can saboda mi ka je in ka zaman ka kaki zuwa can kuma saboda mi ka zuwa ka tambaye ta kama ya fa'alu tijaru fi duniya ai ma shuraka'i ma shuraka'i fi akhir kulli sana kamar yadda yan kasuwa suke yi da su da partners din su in ana joint venture ko ana partnership duk shekara sai za a kira kowa ya zo ya taru a zauna a daddala dukiya shekara kaza kowa ya duba ya gani au shaharin ko wata au yaumin ko kuma ma kullum hirsan minhum ala duniya saboda kwaɗayinsu a duniya kada rika asara ba sani ba wa khawfan min an yafutahum minha ma law fatahum da fil khiratu lahum fi fawatihi yace to yauzo kuma suna tsoro ba. wanda inda suna tsoron kada wani abu ya kucce masu wanda inda ya kucce ma suna da zafi ko to abun nan ko su bari ko su yi wani abu walau hasala fala yabqa illa ayyaman qalila shi ko koda ya faru ma to ai yan kwanaki kadan ne ma asaran irin wannan kuma ma duniya ce kana iya samun makwafi wa kaifa la yuhasibu al-aqilu nafsahu in ko masu kudi za su yi ma dukiyar su haka ya za a yi mai hankali namiji ko mace ba zai rike ma kansa bincike yana ganin ayyukan da aikata ba fi ma ya ta'allaqu bihi khataru shaqawati wa sa'adati abadal abadi wanda zai iya fadawa ya ja ma mutum ya fada hadarin ko dai rashin arziki na har abada ko ko in an tsare a samu arziki na har abada abin da zai iya yiwuwa ya haiho ma mutum rashin arziki na har abada ko ko abin da zai iya yiwuwa ya sama ma mutum arziki na har abada ashe hakiru ne wannan abin yana da muhimmanci sosai ya fito wa ma'anar muhasabati ma'a shariki ai ma'anan da ake cewa ai bincike tare da abokin haɗaka an yanzu rara asal mutum shine ba shine a duba ga kafital ɗin mai yayi wafin rabihi adiba a gari ba ya dai an samu wal kusurani ko ko an faɗi ba shi yasa ake profit and loss accounts ba adiba a gani P&L adiba ga ya aka yi aka samu an samu matsala ko ba samu ba a je har karshe a je a faɗi gross profit a ko ba samu net profit suke nan yanzu sai a zo kuma a ce to yanzu sai maganar country yadda za a yi distribution yadda za a raba ma kowa based on capital abin nan based on contribution in ka ce to gashi yare ratio gashi na rarraba kowa ya ga abin da ya samu in zai dawo ya dawo in daga nan ya fita ya fita to in an yi haka a duniya yaya lahira kuma mutumin da shi ne shugaban kamfanin kanshi shi ne chairman na kamfaninsa kuma ya bari ba a lissafi muntahal musima muntahal hasara ya tabayyana lahu ziyadatu fi minan nuqsan saboda mutum ya gano ana karuwa ne ko ana raguwa a kamfanin to ana yin haka fa in kana min fadlin hasilin istawfahu wa shakarahu idan ya zama na an gaga daraja an karu an samu ba sai ba da ba ya zama ya gode yana jin daɗi ya ansa wa in kana min khusranin talabahu bi zamani in ko ga ana asara ya ce a biya shi kudin shi ko wa kallafahu tadaruku fil mustaqbal mutun shi ya duba ya gani in kaga wannan ne shikenan in kaga ka gode in kaga baka samu ba to ka ya zakai haka mutum yake ya kamata ya makan shi fa rasu malil abdi fi dinihi al fara'id kai da kaga ana yi kuɗi tan in an ga asara in an ga kaza a sayin da za a in za a ƙara ƙara ya ce to shi ko nan kan jarin dukiyar bawa abu ko baiwa shine addininsa wajen farillai eh farillai nawa muka yi nawa suka sulle mana wa rubuhu riban ko kasuwancin nan shine annawafil wal fada'il shine nafilfili da duk sauran abubuwa da aka ce mustabai ne na daraja ya fito to da asara tana nan duk mutumin da bai yin nafilfili ya ce ya tsaya iya farilla kawai karshen ta sai ya samu matsala ko a nan duniya mun yadda ɗalibi duk da ya san makaranta komin hazaƙar shi lokacin da aka ce exam ya fita amma bai da continuous assessment ko ɗaya sai ya rika jin tsoron me zai faru haka ne ta. wannan shine abin nan din su wa khusranuhu ai al-ma'asi tabewa ko a ce mutum ya fadi a kasuwanci shine zunubi wa musimu ai hadhihi tijara jumlatun nahari lokacin da ake kasuwancin nan shine rana gaba ɗaya yini wa mu'amalatu nafsihi al'amara bi su'i da yadda yake juya wannan ran nan nashi al'amara bi su'i wanda muka yi magana ta kwanan da aka yi mata wata wata ko al'amara bi su'i sannan kuma wannan allawama sannan almutma'inna wa yuhasibuha awwalan ala alfara'id saboda ka sai fara tirkaran ne tambaye ta farillai duk mun yau duk in yi fa in addaha ala wajhiha in yaga yayi waɗannan farillan yanda ake so ko ala wajiha shakara Allah ta'ala alaiha sai ya gode ma Allah wa raghabaha fi mithliha sannan ya kwadaitar da ran yace gobe ma ki dage mu yadda muka yi mu yi su da kyau wa in wata li uzri talabaha bil qada'i in ya gano ran nan ta yadda wasu ba ta yi ba sai ce to sai ki biya rai kin ci bashin sai ki biya wa in addaha nafsatan kaffalaha aljibrana bin nawafil idan ko mutum ya gano yayi ibada amma na kasasa da ta cika ba sosai me zai yi sai ya dora ta da nafil fili sai nafil fili ya kakkara ya sa mata ya zo ya ce mata to shikenan yanzu da sa nafil fili wa in irtakaba ma'siyatan ishtaghala ishtaghala bi uqubatiha idan ya gano zunubi yayi sai ya ce a to abin da ya kamata yanzu in ladabtar da rannan nawa wannan in mu'aqaba kamar yadda muka yi magana baya ya azabtar da ita wa mu'atabati ha da zargin ran yaya akai rai kika bari akai haka ya saufa minha ma ya tadaraku bihi ma hurrita saboda ya cika abin da ya sakaki akai ya gano wannan sune ne jadwal na ran nan da muka yi magana wa hadha huwa jadulu muhasabatin yusta'anu biha ala muhasabati nafsi wannan su ne jadawali tan tebul ɗin da ya kamata kowa ya rike shi ya sa shi a zuciya shi zai taimake shi wajen yi makansa muhasaba hal sallaita jama'a jama'atan shin yi sallar asuba cikin jam'i ina jin zamu rika daukan ɗaya sai mu dau ɗaya sun fi alaka da juna ko hal sallaita alfajr ai ko a ya kamata da wannan ko mu yi gidan amma in muka yi gidan ku rika lura da abin ku taya ni na gaya muku abin yana cikin tebul din aiki kaga hal sallaita al-fajr fi jama'a ko hal qulta al-azkar al-mashru'a dubura sala kaga shi zai zo bayan wannan ko shin kai sallan asuba cikin jam'i hal qulta al-azkar al-mashru'a dubura salati azkar din da aka ce da an sallame daga sallah ayi duk mun yi ya fito bayan ka yi sallah asuba hal jalasta fi musallaka hatta shuru ka zauna wurin da kai sallah har rana ta hudu ko ko ka tafi jin labarai hal qulta azkara sabah ka faɗi azkar na sabah azkaru sabah ba su ne azkar na duburar salara ku lura da abin sosai bayan ka gama azkarun sabah ai mashru'a na duburar sala daban suke na wanda za ka yi askaru saba su gaban suke da ba da suke ba bari mu ba da misali lokacin da aka ce ka yi sallah asuba ai ka sai da aka ce ba ka ce astaghfirullah astaghfirullah ka ce allahumma anta salam wa minka salam ka gama wannan kayi ba haka bane sai kuma za ka ce sai ka ce ka roki Allah ya kare ya baka aljanna allahumma inni as'aluka aljanna wa astaghfiru bika minan nar aka ce so bakwai sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير so goma wannan na nan ne daban wanda zaka dawo ka ce so ɗari su ne na saba ba na wannan like da wannan bace idan ka ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar so bakwai na wancan da wani ya ce ba ko ba hada wannan ba duk wannan na bayan dubura sala ne amma ta asuba amma sauran askar da zaka yi kamar wancan da muka karanta cewa ka ce labbaik allahum a wannan a wannan labbaik wa sadiq wancan da waka ce ma zaid bin sabi yace kakka daina yi kuma ka ce ma iyalin ka su rika yi kullum wannan na sabah ne ka zo ka karanta sauran karance karancen da zaka karanta da sauran addu'o'in ka duk su ne na sabah ka yi wannan allahumma duk wanda ka ji an ce asuba kamar misali ka ce daga ce aka ce ka ce subhanallahi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويهوي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون وأن النصب ما الصباح كنا irin na saba shi na ka ce wanda ya faɗi wannan da asuba da safe to koran nan shi ne tadaro na in baka yi aska da yawa duk baka yi su ba sai kai wannan ka yi ka jinjina ba Allah sannan ka ƙara cewa Allahumma kaga sai da ka ce Allahumma ma asubaha biyu. min ni'matin aw bi ahadin min khalqika ko zaka ce ne wa minka wahdaka la sharika laka wannan falakal falakal ni'ma wa menene falakal hamdu wa shukr sai ka faɗi wannan nasaba ne wannan ba na bayan sallah bane ba dan bayan sallah bane dan saboda da yamma da aka yi la'asar ma an ce ka maimaita shi kaga nasaba na masa ya fito ya dan fito ko to sauran kuma sai a je a ci gaba da dubawa duk mun yi su mun yi littattafan da suka yi bayani akan yadda za a yi su akwai na saba akwai na bayan duburar sala akwai na saba kaga da aka ce duburar sala da aka ce masai na abubakar aka ce kaska bari fi duburi kulli sala ka ce la al'asaf menene allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni fa innaka antal ghafurur rahim duburar sala kan da ya ce ma wancan sahabi mu'azin jabal ne kowane ya ce masa kada ka bari bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika dubura sala wasu ma suka ce wancan da za ka yi shi kafin ma ka sallame cikin addu'o'inka na sallama na sallan ya mafi kafin ka sallame daga sallah to kaga waɗannan daban suke saboda haka wurin wancan daban wurin wannan daban kowane sai ka yi ka zauna wurin da kai sallan nan ka yi abin da ya saukaka mata ko dama su kamsu suke ma da dama babba a ɗaki ki ya kamata kina da wurin da kike sallah ki kina kike zama ki irin waɗannan askar din hal jalasta shine wannan hal qarata wurda wurdaka min alquran ka karanta wani abu da ka ware makanka kullun sai kai na qur'ani an karanta bayan ka gama hal sallaita duha kai sallar kafi a ranar hal sallaita alkhamsa fi jama'a kai sallolin ka biyar duka cikin jam'i yau duka duka a jam'i hal adarakta takbiratul ihram fi kulli salah kowace sallah da aka yi duk ka samu kabbara harama in baka samu ba akwai matsala hal sallaita rawatib al qabliyya duk sallolin nan da muka je dazu na rawatibai ka yi su na gabani da na baya kowace sallah kadiba yanzu wani masallacin aka sallar magariba fa da ba da an yi gama aka sallare to za ka uku bisa kuɗin mutane sun fita su sallar ma bayan magariba ba to balle kafin magariba to balle ma bayan isha'i ita wannan kan ma da an zo sai ga kusan hadda liman ma an sallame kawai kowa tashi ya kama gabansa bayan kuma sallah biyun raka'a biyu na bayan isha'i su ma ne amma ibnu qayyim cikin darikul hijra sai ne cewa wanda ya sallah raka'a hudu bayan sallah isha'i sai ya mutu cikin daren nan to ya samu ya mutu alal fitra raka'a hudu bayan isha'i sai baka tashi bara nan daga kwanta suka zama sune karshen ka baka tashi baka mutu ma mitta alal fitra yana cikin tariqul babi yayi masu sosai ayi magana mahimmancin karanta ayatul kursi da amana rasulu a cikin wannan rakawoyin da yayi magana saboda kada a zo a kwanta ba a tashi ba to a ga da za ka gane sai ka zo farko raka biyun farko ko na ƙarshen kai abin nan ma kai ayatul kursiyunka amana rasulu rakawoyi biyun farko rakawoyi biyu na biyu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad kaje ka tafi shikenan ka tafi gida abin da ya faru kuma shikenan duka komai an gaba ka kulle lafiya ka wuce lafiya ka kulle lafiya amma dan ya bari shi ya ya gano makwantan da zaka boye sannan ya bari ka kwanta wurin sai ya ji ya kunno ma wuta anawi wanda za ta fito da kai da gudu to ni babban masifar da ke damuna ga irin waɗannan abubuwan duk abin da ake cewa akwai wuyar nan da an maida shi kuɗi mutum zai ji ba wuya dan raka hudun nan a ce ma da ka gama miliyan hudu na an kai da yawa yau ce ce ba kawai ya bace bai yi su ba wala ya ce ko alwala ka taurari wala sai ka je ka sake alwala saboda kai sallar hudun nan bayan ya yi sai ka je ka yi na ko lokacin yi ko eh to kaji saboda daga nan biski zai kyau to za ka jama'a mu kiyaye irin waɗannan abubuwa wallahi malam ranar da mutum ya riga ya mutu ya je ya gano abin da ke faruwa a lakarar nan wallahi al'adun mutumin ya ce a ba shi dama zai zo ya raka a biyu inda za a ba shi damar nan in shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya zai bada saboda ba shi zo ya raka a biyun nan to me yasa yanzu muna da dama ba za mu yi ba dama wancan da ya ga wancan haka yake ku ga ku da dama amma ga ku da shagala mu kuma gashi mun zo makabarta ba mai dama kowa na da dama yau, saboda bai ayi ba to ka ƙara gaba hal sallaita hal adrakta takabi mun gama nan hal sallaita rawatib alqalbiyya wal ba'diyya an yi hal tarakta al-iksara min ad-dhahik wal mizah na tsallake ko hal kunta an fi sala ka kasance mai tsoron Allah cikin sallah tunda aka yi kabbara harama ha aka ce assalamu alaikum baka kai tunanin duniya ba ai haka ya fassara ba ya yace abin da yake nufi da yace hal wane ne hal kunta khashi'an shine a kabbata sallar tun daga farko ha aka yi karshe baka kai tunanin duniya ba sai da aka ce assalamu alaikum an yi irin wannan sallah hal halitta nafta majalisa su'i ka kiyaye mugun majalisa wurin zama inda ake gulma ana maganganu marasa kyau ka kaurace masu hal tarasta al-iksara min al dhahi wal mizah ka kiyaye yawan dariya domin kasarat al-qalbi yumitu al-qalb yawan dariya yana busar da zuciya yana ke kashe da wadda zuciya to mutum ya kiyaye yawan dariya wal mizah da wasanni na banza mutum ya bar su hal ai ghabatta basaraka ka kulle idan ka baka kallon haram hal amsakta lisanaka amma la khaira fihi shin ka kana harshen ka baka fadin komai sai alkhairi ya ce sai abin da yake alkhairi hal ta taharta famaka min al-kadhib wal ghibati wan namima shin ka tsarkake bakinka daga ƙarya ku dubi ƙarya da ake gunduma ta ba babba ba yaro ba uwa ba uba ba ɗaya kowa da wata wanda Allah ya tsare ƙarya da mai dalili da mara dalili giba ba giba akan wani giba akan wani giba akan wani wannan mima da annamimanci hada wani da wani shine annamimanci hal ta harsahu min khubsi dukhan shin mutun ya kiyaye bakinsa bai shan sigari taba hayaki baya burbusa baya shan ko da iblis baya shake yau a ce ma wai yau ga wata jiha ta musulmai a ce an gano duk jihohin nan ma wanda ya kai shan kwaya ba wanda ya kai shan shaye-shaye ai kaga musiba ce kuma babban masifa yau ba wai ba yara ba ba manyan ba ba matan aure ba yanzu ma galibi sai a ce masifa yau ita ce babba shaye-shayen da matan aure ke yi kuma an yi magana wata ce wai suna sha ne don su rika fita daga bakin ciki to menene bakin ciki kishiya sau da ka take shan kwaya daga nan kuma ta haukace to kika haukace sai a aure wata kai gidan mahaukata a daure ba shi kenan ba wai ba shi shaye-shaye suka yi ba wai wannan ta kai takaicin bakin cikin yau an auro wata su ba su iya haƙura da shi in ba shaye-shaye suka yi ba sai dai su rika shan shaye-shaye suna buguwa saboda haka in sun ga mijin sai su ji ba sa jin komi amma in ba haka ba su iya ganin mijin nan da ya ci amana saboda kai ta tashar kwaya kullum tana cikin kwaya kullum ta sha wannan ta sha wannan ta sha wannan saboda kwaya yan wasan kwaikwayo sun koya mutane shan kwaya kuma su ne masu karantar da mutane kenan su sha kwaya saboda kwaya to duk hayaki nan ake magana wannan mutum ya tsarkake bakinsa bai shan wannan hayaki hal ta harraita halal fi ta'am wa sharaf shin mutum ya kirdaji ya ci halal da haram da abin nan halal ko fi wa sharab a wajen abincinsa da abin shansa hal ka saddaqta ala al-fuqara ka yi sadaka ko kin yi sadaka ga mabukata hal utta maridan aw zurta akhan billah ka gaida mara lafiya ko ka ziyarci wani dan uwanka saboda Allah kawai dan uwa na ziyara hal auta ila Allah ahlaka ai wa jiranaka wa ikhwanaka shin ka kira iyalanka da makwabtanka da ƴan uwanka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kai ko kuma ma kai masu addu'a ka roƙa masu Allah kaza domin nan mun yi magana cikin wancan littafin namu cewa idan kai addu'a ka ce Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat za a baka lada a rana yawan mu'minan da musulman na duniya gaba da yau duk mun yi hal hadarta majlisal ilmi shin ka je wani wuri da ake magana ilimi a yau in ka zo ka zo shin mutum ya je wurin ilimi inda ake magana kaga wannan yana daga cikin abin da mutum zai mata zai makansa kullum ka auna yau ka je wani wuri inda majalisar ilimi ne inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce auna hal qulta azkar al masa to kai azkatin yamma kuma nabi wanda yalla la'asar su ma ka zauna ka ce wani abu فإذا faraga min muhasabati nafsi fala budda an يطلع منها ala تقصير fi wajibin duk mutum ya auna waɗannan abin to ba makawa ya gano ko dai akwai inda ya tauye wani abu na wajibi a wurin bi muharramin ko kuma ya aikata wani abu wanda yake haram ne fa alaihi in istala min nafsihi ala zalika an yu'atibaha wa yuwaffiqaha to wajibi ne in mutum ya gano ɗayan wannan to ya makansa zargi ya zargi kansa ya koma yana zargin wannan me yasa ta yi fa innan nafsa khuliqat ammaratan bisu'i domin ita rai an halitta ta ne asali mai umarni ne ga mummunan aiki mai yalatan ila sharri mai yawan karkata ne tana jan mutane ne zuwa ga sharri kararatan ay fararatan min alkhair tana gudun alkhairi ne ai abun nan dinta in ahmalaha fa in ahmaltaha hajamat idan ran nan ka kyale ta sai ta kangare wa sharadat sai ta balle da gudu ta gure ka ta tsere walam tasfar biha ai walam tazhar biha ba'da zalika daga nan ko ka ƙara samun iko a ka ta riga ta kai ka tabaro wa in lazamtaha bitawbihi amma in kallina ce kana zarginta kullum wal mu'atabati kana zarginta kana cewa kin yi ba daidai ba wal azali idan aka ce azali shine kaiwa kololuwa wajen zargi ya wuce mu'ataba kawai shi azali al wannan walmulama da zargi nuna mata ba daidai ba saboda haka sai ta zama kanat nafsuka fi nafsi ba nafsul lawama ay allati aqsama Allahu biha daga nan sai ta koma ta ga ta baro rako ko sai ta koma lawama kun ga amfani wancan karatun da muka yi ko da aka ɗauki nafsu aka ja aka ba da shi aka ce abin da ya kamata mu fara daga nafsul amara kuma gaskiya shine daidai dama shi ma littafin sai fara kawowa nafsul amara nafsul lawama nafsul mutmainna to wannan wanda yake zargin nan yana ganin laifinta yana ganin kaza har ya tashi daga can wurin ya gano yayi ba daidai ba yace bari ya samu babbanta wannan daga nan sai koma nafsul lawama yana zargin ranar, nan me yasa kika yi kaza me yasa kika yi kaza me yasa kika yi kaza daga nan kawai sai ta koma na sun mutmainna insha Allah ta'ala wa rajauta an tasira nafsa al mutmainna sai daga nan sai kai fatan ta koma rai wadda take mutmainna al madahuwa ila an tadkhula fi zumrati ibadillahi ibadillahi radiyatan maradiyya wanda ake fata za a kira ta ta shiga cikin tawagar bayan Allah wanda suka shiga cikin radiya maradiyya wa inna ma yakunu lu'mu ay lawmu wal itabu shi wannan zargin da jinjina laifin rai yakan zo ne ala taqsir fil nawafil kawai an ce ka zargi kai kokarin dorawa kai kokarin gyarawa akan abin da suke nafilfili ne wani himakin fil mubahi ko inda mutum ya wuce wuri wajen ba. nan ne zai zargi kawai tsaya daga zargi kawai tsaya amma in farilla ne sai ya kawo amma idza kana taqsiru fil fawaid fil fara'id wa inhimakum fil muharramat amma in ya kasance mutum taqsir ɗinsa wajen keta farilla ne bai yi ba wa inhimakul muharramat ko fadawa cikin abin da aka haramta fala budda min al mu'aqabati wannan dole sai ya ladabtar da kan da karfi bi ilzamiha min al ta'ati ya lazimta mata to yanzu ki da'a ma ya tadaraku bihi ma fata min al thawabi wa hasanat saboda mutum ya kwafe ma abin da ya rasa na lada da kyawawan ayyuka ina fata an gane shi ba zargi kawai ba ne sai an dawo da aikin wani shakka alai har zalika ko da abin da wahala ka an yulzima ha bi na har kamar yace to sai ya lazimta makarnan ta rika yin azumi ko wace rana tana yin azumi ko ko lokaci lokaci ya min laili ko tsayuwa da daddare aw tasadduqi bi in min almali mali ko ya yi sadaka da wani abu na dukiya wani hawi zalika wannan shi kaɗai zai toshe wadancan kama rawa أو روي عن عمر عن عن عمر annahu kharaja ila ha'itin ko je yi wannan magana Da wanda aka ruwaito Umar ya tafi wata gona tashi babba sun maraja wa qad sallan nasu al'asara ya dawo ya taran mutane sun yi sallar la'asar an gama ba da muhimmanci wa qala inna ma kharajtu ila ha'iti yace na fita gona ta ne wa raja'atu wa qad sallan nasu al'asara mutane sun riga sun yi sallar la'asar haiti sadaqatun alal miskin saboda haka wannan gonan ta zama sadaka a miskine shi kadai zai zama makwabin tara da yi ya ba da gonan gaba ɗaya sadaka ya fito inna ma fata hul jama'a jam'i ne fa ya rasa ba sallace bai yi ba kwata kwata ai ya zo ya biya ta a'a ya tar an sallame ne bai jam'i ba ba wai la'asar ce kwata kwata ya tuno bai yi ba jam'i ne ya sulle ba da gona kamar jiya na ce, kamar kana da fili a kilun nan kawai ka zo ka rasa sallah ka bada shi ai da sabai dai ga masu rukuya sun zo su sai rukuya ta riga ka haukace wa ruya anhu annahu shagalahu amrun min al maghrib an ruwaito wata rana wani abu ya dauke masa hankali bai magari ba da wuri hatta tsala na jama'ani har sai da tauraro guda biyu suka fito wanda ke nuna dare yayi sosai walamma sallaha yayin da ya salla a a saka raqaba sai ne sai sai to ya yadda bayi biyu kuma inda taurari biyu suka fito to ai yadda bayi biyu saboda ba ai sallar magriba da wuri ba to kun ji wa marra hasan bin sinan bi ghurfa wani da ake ce ma hasan bin sinan shi ma kun sha jin maganar sa ya wuce ya ga wani daki ko wani gida fa qala mata buniyat hadhihi yace wai yaushe akai wannan gidan ina ta wucewa ban gani ba sun ma kabala ala nafsi sannan ya koma ya tambayi kansa faƙala tas'alina amma la ya ki kina tambaya abin ba ruwanki me yasa ina ruwanki da kike tambayan cewa yaushe aka gina gidan nan ban sani ba lau a iban na ki biso mai sanatin da ce zan azautar da ke sai kin yi azumin shekara guda ko saboda shiga ba ruwanki ba ruwanki ba su ya koyi azumin shekara guda da dalilin wannan وهكذا كانت عقوبة أولي الحزم أي لأنفسهم هكذا نعم haka dai ukuban masu himma take mutanen da suke da karfin niyya haka suka rika ladautar da rayukansu wal ujbu annaka tu'aqibu 'abdaka wa amataka wa ahlaka wa waladaka ala ma yasduru minhum min su'i khulqik abun mamaki kai ma dan adam kakan zo kai makanka mu'aqab bawanka in yema ba daidai ba baiwarka in ta ma ba daidai ba iyalinka in sun ma ba daidai ba kakan yi faɗa har ka ce to za ka sa masu sanction su ma wa waladaka da ɗanka ma ka sa masa alama yasduru minhum min su'i khuluqin in suka yi ma wani abu na hali mara kyau wa taqsirin fi amrin ko suka rage wani al'amarin ka wanda ba daidai ba suka yi ma ba daidai ba wa takhafu annaka law tajawazta anhum la kharaja amruhum anil ikhtiyari wa baghaw alayka sai ka zo ka ce ma in ka ji sai a ce ka yi haƙuri ƙyale su bawanka ne ma ce ka ce a'a in na ci gaba da ƙyale su za su zo wata rana su yi abin da ya fi ƙarfi na to na ka wajen ƙyale su ba sai na ladabtar da su za su rika aikata wani al'amarin da ba ni da zaɓi bayan nan lokacin saboda haka zan azabtar da su haka ne ko to kana yin haka ga matarka kana yin haka ga bawanka ko ga mai ma aiki ko direbanka ko wani da ke karkashinka ba ka bari don kana tsoron in kana kyalewa zai zo wata rana yin abin da ya fi karfinka sun mata hamilu nafsaka sannan ka kyale ranka ita ba ka mata ladabi ita ce za ta ja ka sai ka sai ta ja ka inda ba ka iya dawowa ba sannan sai ka kyale ranka sannan sai mu kyale ranmu ba ma bincika ran shi ne yayi wa hi a'zamu aduwwin laka bayan kuma rai shine mafi girman abokin gaba ba mutum bayyada wani abokin gaba aduwwul ladudun, abokin gaba mai masifar gaba kamar rai, shi wanda ya kale ta kan gari wa shadda tughyanan alai wanda ya fi tsananin ketar iyaka akan ka wa dararuka kuma shi ya fi cutar da kai shi wannan ran min ne. min tughyaniha a'zamu min dararika min tughyani ahlika wannan ita wannan wa min dararu ko menene na shi wa man ko wa dararuka da cutar da kai min tughyaniha ko ay wa su wa dararuka man tughyanuha a'zamu min dararika min tughyani ahlika da wannan cutarwar da zai ma wanda cutarwar nan ta fi ba illa ta fi cutar da kai fiye da yadda iyalanka ko masu hidiman nan za su cutar da kai ko inna tafi su iyalanka da bayin nan da wasu abu iyaka kololuwa cutar da su kai da za su yi an yi wa alaika ta duniya ba shine su takuɗa ma rayuwarka ta duniya ba ya kansu kenan ko suna ɗewan ma kuɗi ko suna taɓa ma kaza ko tana banna in an kawo abinci ta ɓata ko tana kaza ko tana kaza ko ka ce bata gyara kaza ba ko ka ce bata iya abinci ba kuma ma babban masifa wadda take damun mu yau ni na kasa gane wannan masifa ana zuwa za a yi ma yarinya aure sai ga an samu uwarta an ce to akwai hajiya wace ce akwai wuri kaza akwai wani wani wurin abinci da nan duk unguwanni za ga yanzu an yi wata santa wai santa ce ta koya ma mata yadda za su zauna gidan mijin abu na farko a koya mata dahuwa abinci abu na biyu wai mazan zamanin nan sai da lasar kunne a koya musu yadda za su rika lasar kunne da yadda za su rika tada shi daga bacci in ba ta kan yatsa aka lasa shi ba aka taba yatsa a lallaba a yi bai haka a yatsa zai tashi bai firgita ba to shine an koya masa zama shi ake koya masu amma ina inda ake koya masu wanka da sallah yawanci wasu da suke zuwa makarantar na har yanzu ba su ke wannan abin ba tun da dai gashi nan ana tambaya wata ta shekara ta haihu ta ƙara haihuwa a gidan mijinta amma ta tambayi wai yaya ake wankan haihuwa aka ce mata daidai yake da yadda ake wankan janaba ta ce ta bata taba ta janaba ba a garin musulmi babban garin musulmai malami babba dokto ya je garin Allah ne masa mutuwa ba da wuri da cewa ya tashi ma zai koma garin dan ya je yana lakta yana karatu ana ta karatu ba sai ta yi kasa kasa baran nan akai maganar janaba wasu suka ce mai malam kana ta maganar janaba kana ta maganar janaba mu fa iya sanin mu ana maganar janaba ne ga mazinata wanda suka yi zinaba suke wankan janaba ba haka suka tambaya Ka su sun ɗauka, in dai an ce wankan janaba to mazinata ake nufin in sun yi zina su yi wanka to ka kaddara wannan kaji ce wallahi in ba da Allah ya ce shi yanzu shiri yake kawai ya kai ya zai retire daga wurin aikin sai koma wannan garin ya tunda dai wannan garin a yawan malaman da ke garin nan har yanzu mutanen garin nan sun zo ya yi masa karatu suna cewa wankan janaba wankan mazinata ne ke wankan janaba ashe muna da nisan aiki to ba koya masa wannan ba sai tuwo sai yadda za iya abinci kuma abincin duka wanda ba mu sani ba ne ma ya koya mata yadda za ta yi kaza yadda za ta yi kaza to shi wannan shi ne wai zama har a zo a samu musulma ta dinga magana da shi mahimmancin yanzu babban abin da zai sa a daina auratayya ana yawan saki shine biyasar da zaki aurar da ita ki tabbatar ta iya girki saboda mazan wannan zamanin, in dai ba girki to shi kenan za su sako za su sako diya sannan akwai abin da za ka rika tada shi daga barci tallakan mai kunu ko zo ta taba mai babban yatsa Kan ta taba wani babban yatsa za ta rika tabawa da zai sauran siyar su ko da iri sai wasu suka zai san ma ban ce haram bane amma a koya mata muhimman a fara daga sallah da wancan tsarki tsarkin in haka ne a je wajen dattijiya malama wadda ta sani za ta iya tambayar za ta iya magana gabanta ce ke kin san mu musulmai ne tashin farko aqida tabbatar mata menene ma'anan kalmar shahada domin shi magabata suka yi kuskure ne wadda kake tuhuman ba ta san kalmar shahada ba ka yadda a auro ta wani abu ya gabata tsakanin kai da ita ba ta san kalmar shahada ba ta san ma'anar ta ba dan kila ka baka sani ba mushrika ma ka auro ko hada zuriya da ita da walwalo to sannan a zo magana sallah ka ji za ka za ka yi sallah na taba gaya maka wani sai da ya auro wata aka zo sallah ta ce sallah ba zan yi ba na sallah ni ba zan sallah ba ba za ki sallah ba yace shi kuma sai kin sallah ta ce za a gani yace za a gani yace wallahi in na je masallaci na dawo ki sallah ba za ki gane ba ki da wayo ta ce ka je ka dawo duk abin da za ka yi ka dade shi kuma ya iya kare ya je sallah ya dawo ta kin yi sallah ta ce a yes please go ta ce sai kin yi da biya ta ce ba za ta yi ba haba malam da ya fara mata kafa har a fuska ya ce sai kin sallar da haka to ko alwala ba ce sai ba aka ce sai ta yi wallahi ta faɗi sai ta a kai ya ce wallahi zai yi sallar da to ya aka aka auro ta da an yi wannan maganar da kafin komai ba san ba ta ba ta yi ba to wanda ko abu hudu mun karanta shi da ku duk wanda zai zo in aure za ka yi ita matan nan ta ce ba za ta yi su ba ko kai ba za ka yi su ba ita bai halatta ta zauna da kai kai ba ka bai halatta ka zauna da ita duk matar da aka ce za a auro ta na farko mushrika ce magana ta baki ko shi mijin ne mushriki ko ita ce mushrika suna ba za a ba magana aure ko ta ce ba za ta yi sallah ba ba ta sallah ba magana aure ko kuma ba ta da kamewa ko shi bai da kamewa ko sai wanda ne ɗaya hudu ne mm. ba za ta bi ilimi ba ruwanta da ilimi ba ruwanta da maganar ta ce menene za a nuna mata Allah ya ce manzon Allah ya ce ko shi ba ruwan shi da maganar Allah ya ce manzon Allah wannan abun guda hudu ba a aure in akwai su kika gano cewa komin sallar shi komin wane ne shi bai da kamewa ya shiga can ya shiga can ya shiga can bai halatta ya aure da mazinaci bai aure ba halatta ya aure da mazinaci ko an yi auren bai yi ba bai ba bai ba haka salul ya ce cikin wancan littafin da ayatul aka da makaranta an ɗaura aure da wanda bai sallah ko an daura auren bai yi ba da shi da ya auren ko waliyin da ya ɗaura auren ne aka gano bai sallah auren bai ba sai saki da za a daura aure da mutum a gano a ce bai sallah ko ya yadda yanzu zai sallar to yanzu zai fara sallar ne sannan a saki sabon ɗaura aure da za a gano waliyin da ya ɗaura auren shine bai sallah yanzu zai fara sallah sannan sai an sake sabon daura aure sannan ko kuma ba wani waliyin ya daura dan auren tun farko bai yi ba ma ya fito abu hudu su ne waɗannan in kuna so ku je cikin wannan ayatul ata ku zo cikin sharhi riyadu salihin nashi ko kuma ka koma cikin qawaidul fiqhiyya na Dr. Sheikh Nasiru Sa'di shi wanda salo da sai mutum ya masharhi abu kudu ne ba a zama da mutum a kan su bayan an yi aure a yi aure ko ita matar ce ko shi mijin ne ko shi ke da kudin duniyan nan kuma in ma an yi auren kuma sai a rabu ya ma rabu ma wani ma dama bai ma yi ba kamar wanda ta auro mai zina dama auren bai ma yi tun farko in ita ke yi ko shi ke yi dama auren bai yi ba ma tashin farko zani la yanzu illa zaniya shi nan ba zai yi ba to kada mu baro abin da ba mu iyawa ga shi nan dai kun ji saboda haka in nan aka ce an yi su iyalan nan da za su an yi shawushu alaika ai ma'ishatar duniya duk iya abin da za su bata ba shi su bata ba al'amarin duniya walau a kalta la'alimta da za ka tunani ko da ka gano annal aisha aishul akhirah rayuwa ita ce ta lahira in ita ta lalace shine komai ya lalace nan duniya ko ta lalace ba dole ne ta yi lalace ba ayil aishu aishul akhirah wa anna fihi naim al-muqima alladhi la akhira lahu lahira can ne ake da ni'ima ta har abada wanda ba ta da ƙarshe wa nafsuka allati tunafhisu alayka aishaka aishal akhirah am kagaranka ita ko ita ba nan take bata ma ba saboda haka dan ka ka a kyalarai nafsuka allati tunaffisu alayka aisha al-akhirah aishaka aisha al-akhirah ranka wadda take ita kokari take ta bata ma rayuwarka rayuwarka ta lahira fa hiya aula bil mu'aqabati min ghayriha ita ce ya cancanci alladabtar da ita kafin alladabtar da kowa ya fito ko نكتفي بهذا الله المستعان وعليه التكلان وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذر وحسب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة إهدنا وتوفنا وأنت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gobe sha Allah sai mu dora cikin littafin muke na an gama da wannan warka turai ta to kai ka ba da kaje da kai tashi ne ne